A barkanmu da saduwa a wannan safiya ta ranar talata safiyar sha uku ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 1439 wannan safiya kuma ta yi daidai da ranar 29 ga watan mayu shekarar miladiya ta 2018 a wannan masallaci na masjidu umar bin khattab wanda ke nan fan madina a gyalle a nan zaria allah cikin ikonsa ya haɗa fuskokinmu da waɗannan fuskoki masu albarka na iyayenmu mata an gabatar da ɗaya daga cikin jeren giyar laccoci tattaunawa waɗanda aka saba yi duk watan azumi irin wannan ina roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana albarka a cikin wannan tattaunawa kuma ya ba mu damar faɗan gaskiya da aiki da ita ya tsare mu daga shararrun kawunan mu da muna munanan ayyukan matashiyar tattaunawar mu ita ce muhimmancin lokaci a rayuwar musulmi muhimmancin lokaci a rayuwar musulmi da Allah ina roƙon iyayenmu mata don Allah kowa ta kashe wayarta ko ta sanya ta a cikin shuru idan kina da nan wato kira mai muhimmanci da kike sa rai da Allah ki sa a cikin shiru ko ki sa a cikin vibration yadda in ta yi take take da amsa amma dan Allah a yi mana hakuri da kadawa wayoyin nan za su ja hankalin mutane ina so na gina wannan tattaunawa da rami ga baki daya a karkashin wasu ayoyin alkur'ani mai girma da wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka batu akan lokaci al'amari ne mai muhimmanci domin lokaci shine jarin dan adam dan adam bai da jarin da ya kai lokaci musulmi bai da jarin da ya kai lokacinsa ya fi dukiya muhimmanci domin dukiya in ka tara ta misali in ta lalace ma za ka iya tara wata amma lokaci din minti kwaya ɗaya da ya wuce a cikin rayuwarka ba za ka yi dawo da shi ba in ka ci moriyarsa ka ci moriyarsa in baka ci moriyarsa ba kayi asara amma kuɗi ba za ka iya samun suka rasa kuma ka sake samun wanda suka fi su haka 'ya'ya za ka iya samun su su rasu ko su aure kuma ka sake samun wasu haka aure haka duk wani abu na duniya da ake samu in ya kubuce maka kana iya samun shi again amma banda lokaci shi idan ya kubuce ya tafi kenan da haka wajibi ne ya zama muna da kwaɗaituwa a kan lokaci gaba ɗaya al'amarin rayuwarmu Allah subhanahu ta'ala ya sanya ta a cikin lokaci ƙayyadaje kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya tsara tun daga kan farkon halitta har zuwa ƙarshen halitta to komai zai faru ne a ƙarƙashin lokaci a cikin tsarin Allah Allah subhanahu ta'ala a farkon sautul an'am yana cewa alhamdulillahi alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sai yace wallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalun musamman indah thumma antum tamtaru ko ta magana Allah subhanahu wataala yake cewa ah, alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi khalaqa samawati wal ard wanda ya halicci sammai da ƙasa wa ja'ala dhulumati wan nur wa Allah ubangiji wanda ya sanya duhu da haske duhai na dare da hasken rana kuma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun amma kafirai suna daidaita Allah ubangiji da abin shirkarsu suna kafirci ba su yarda cewa Allah shi ya halitta ba ko kuma koda sun yarda suna ganin akwai wasu kuma waɗanda su ma suna da matsayin Allah su ne gumakansu kenan Allah ka tsare da Allah ya ce huwa khalaqakum min tin Allah shi ya halicce ku daga tabo ya halicce asalin uban mutane kenan annabi Adam alaihi salam daga tabo kuma kada ajalan sannan Allah ya sanya wani lokaci ajalan kun ji tun farkon halitta da Allah ya gama halitta sai sanya lokaci lokacin da za su zo duniya lokacin da za su rayu lokacin da za su mutu lokacin da za a haife su lokacin da za su yi kaza komai waƙaba kuma ƙaba ajalan sannan wa ajalin musamman inda da kuma wani lokacin can daban wanda Allah ya riga ya ambace shi a wurin Allah Allah ne kawai ya sani wani lokaci kenan tashin alkiyama wa ajalin musamman inda sun ma'antun amma ku mutane kuna ta gaddama kuna nan kuna haɗu tashi da wannan lokacin da Allah ya sanya na tashin alkiyama ne lokaci mafi haɗari a rayuwa shi ne lokaci da zai zama lokacin kamar da za mu zo mu ji a gaba lokacin da duk wanda bai yi amfani da wannan lokacin da yake da shi na rayuwa ba to sai yi nadaman wancan lokacin Allah ka tsare mu daga nadama Allah subhanahu wataala ya yi bayani iri daban-daban ta fuskoki daban-daban akan wannan lokacin tashin alkiyama ya bayyana irin yadda mutane suke mamaki amma ya tasa'alu anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun akan me suke tambaya akan wannan babban labarin wanda suke da sabani akan shi mutane sun ta zuwa tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata sa'a yaushe tashin alkiyama saboda ba a taɓa ganin lokaci irin shi ba kuma ba za a ƙara ganin lokaci irin shi bayan an gan shi Allah subhanahu ta'ala yana cewa ina sa'ata atiyatun akadu ukhfiha na kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda Allah yace lalle tashin alkiyama al'amari ne mai zakkewa Allah ya ce a akadu ukhfiha malamai sai fassara iri daban-daban a wannan wajen inda ba tafsiri nake ba za mu tsawaita a kai ba a akadu ukhfiha Allah ya ce kusan na so ma na ɓoye labarin ta gaba ɗaya kan na faɗa wa mutane cewa za a yi tashin alkiyama a basu kawai haka sai wata rana kawai burum a yi tashin alkiyama akadu ukhfiha ke ko kuma aka san haka a akadu ukhfiha a ya zama kalmar tana matsayin abdal na so a ce ma da kawai na faɗa wa kowa lokaci kamar da idan za a yi biki ake sa lokaci a ce rana kaza ga watan kaza shi ne auren wancan da wani ku to Allah ya ce na yi niyyar ma da kawai na faɗa wa kowa kowa ma ya sani ko dai ɗayan ma'ana biyu wanda kowanne ma'ana ce mai haɗari ƙwarai da gaske ya zama kwata-kwata ba mu da labarin za a yi tashin alkiyama kamar da misali yaro da ke shan nono ba shi da labarin cewa ta rana za a yayi shi bai sani ba ya ɗauka haka za a ci gaba da tafiya ko za ka ran da aka yayi shi yake shiga cikin bala'i wani hayi rashin lafiya wani hayi rami har sai an kwantar da shi da uwarsa a asibiti saboda ya zama mishi tashin hankali wannan canjin a kadu fiha. ko kuma ya zama an gaya mana tashin alkiyama kaza ga watan kaza ne ranar kaza ku kaddara inda a mutarin da tashin alkiyama ko kuma kowa ya tarar da zai mutu tun yana saura shekara nawa zai fara ramewa yana cuta yana zazzabi kafin lokacin mai bala'i zai kashe shi damuwar cewa rana ka ba zan mutu za ta kashe ka a ce ran da aka haifi mutum akwai agogo a agoshin shi wanda yake countdown yana yana tafiya yana tafiya yana yana raguwa yana raguwa har da idan ya kare kawai shi kenan zaka mutu ba za ka iya rayuwa ba akadu ukhiyadu tujza kullu nafsin bima tas'a don a baiwa kowane rai sakamakon abin da ta aikata Allah ya ce karka bari wani wanda bai da imani ya tare ka daga aikin lahira karka saki Allah ya sake tambaya yake cewa ya ba da labari yake ta yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha fi ma anta min zikraha ila rabbika muntaha suna tambayarka game da tashin alkiyama suna cewa ayyana mursaha wai yaushe ne za a yi tashin alkiyama nan da kake ta faɗa har kana cewa ta kusa in kasar batu sa'atu wani shakkal kamar ka ce ta kusa yaushe ne ka ce musu sima an talin bikira wai me yasa kake ta ambatar gashin alkiyama ya rabbika muntaha ka ce musu al'amarin iliminta yana ga Allah kai ma ka sani ba mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il Allah ya sake cewa a wani waje yas'alunaka an as-sa'ati ayyama mursaha qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu yace suna tambaya kan kuma tashin alkiyama yaushe ne ka ce musu ilmuha sanin lokacin da za a yi tashin alkiyama inda rabbi yana wurin Allah ne la yujalliha li waqtiha illa hu babu wanda ya isa ya yaye shamakin lokacin ta a sani hatta mala'iku da suke kusa da Allah ba sani ba hatta mala'ikan da yake rike da Kahon busa kahon tashin duniya din wanda yanzu haka da muke magana yana rike da kahon yana jira Allah ya ba shi umarni ne kawai har shi bai sani ba sai da Allah ya ce mishi busa kahon nan ta ita kanta mutuwa ba ta sani ba mala'ika jibril da yake shugabannin mala'iku bai sani ba kamar da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mal mas'ul anha bi a'lam min as-sa'il wanda ake tambaya bai kuma tambayar sani ba la yujalliha hali waqtiha illa hu faqulat fis samawati wal ardh al'amarinta yana da nauyi a sama da ƙasa kowa yana cikin damuwa da mutanen sama mala'iku kenan da mutanen ƙasa mu mutane da aljanu da sauransu kowa yana cikin damuwa game da yaushe ne alkiyama la yujalliha li waqtiha illa hu saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghta tashin al'ƙiyama ba zai zo muku ba sai ya sammatse ku Allah sa an san wannan Hausa sammatsi mamaya cikin ba a shirya ba irin yadda ruwa yake zuwa ɗin nan ba tare da an ga hadari ba kawai ana cikin rana sai a juruwa wani lokaci ko ke kenan ko kuma yadda misali mutum ya matsallaka titi bai san da mota ba ta kaɗe shi ta san sammatse shi kenan ku la ta'tikum illa bakta za mu zo makaranta wani hadisi da zai fassara mana ma'anan wannan wajen la ta'tikum illa bakta mal Allah ya ci gaba da cewa yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha suna matsa maka da tambaya kamar ka san ilimin ta ka boye musu kana baka sani ba qul inna ma ilmuha indallahi walakinna aktharan nasi la ya'lamun kace musu ilimin ta na wurin Allah amma wasu mutane ba su sani ba to haka Allah ya boye al'amarin tashin alkiyama lokaci mafi hadari a cikin rayuwa lokaci ni'ima ce da Allah ya mutane kamar da Allah ya faɗa yake cewa wa sakhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibai ko wa sakhara lakum al-layla wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah ya ce ya sauƙaƙe muku rana da wata kuna rayuwa cikin dare da wuni da'ibai da suna nan titir suna ba ku damar rayuwa wa sakhara lakum al-layla wan nahar ya ba ku wuni da dare waɗannan kuma su ne lokaci Allah ya ce kuma wa atakum min kulli ma sa'altumuhu duk abin da kuka roki Allah kuma ya ba ku wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ba za ku iya kididdige ni'imar da Allah ya muku ba waɗannan suna daga cikin ni'imar da Allah ya muku waɗanda ba za ku iya kididdige su ba innal insana na zalumun kaffar lalle Allah Allah ya ce lalle dan adam mai cutar kansa ne kuma mai taurin kai wannan aya ce a cikin sura Ibrahim da gaske abin da ke nuni zuwa ga muhimmancin lokaci za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani ya yi rantsuwa da lokuta mabambanta wala asr innal insana lafi kusa Allah ya rantse da kodin zamani gaba ɗayansa ko kuma ya rantse da lokacin la'asar Allah ya rantse da wallahi idza yaghsha Allah ya rantse da dare a lokacin da yake lillibe hasken wuni Allah ya rantse da hantsi wadduha na ran Allah yake ina rantsuwa da hantsi Allah kuma ya sake rantsuwa da wal fajr wa layalin ashr waɗannan lokutan al fajr da waɗannan dararraku guda goma na farkon zulhijja tambayoyi hudu da za a yi ma mutane a ranar alkiyama kamar da hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim da manzo Allah yake cewa la tazulu qadama ibn adam hatta yus'ala an arba'in babu wani mutum ranar alkiyama duk alhamar da zai samu wanda zai gusa daga inda yake a tsaye sai an tambaye shi game da abubuwa guda hudu daga ciki akwai lokaci an umrihi fi ma afna rayuwar shi gaba daya yayi cinye ta me yayi da rayuwarsa sai an tambaye shi akan wannan wannan bayan ne ga hadari da muhimmancin lokaci sannan idan muka lura jama'a 'yan uwa masu albarka dukkanin ibadojin da muke yi na musulunci suna tafa da lokaci sallah suna da lokaci da zarar ki sallah asuba a matsayin ki na musulma yana nan yana yawa cikin kwalwarki cewa to sallah ta gaba sai lokaci kaza shine sai zawali ko sallah azhar idan kin yi azhar kina tana cewa to sallah ta gaba la'asar lokaci kaza ne idan kin yi ta kina tana cewa sallah ta gaba magariba faduwar rana ce sallah ta gaba isha'i bayan shafaqi ya buya kun ga duk waɗannan lokuta ne da aka alakanta sallar da su ya zaki ce ke ba ruwanki da lokacin nan bari kawai yanzu ki yi su duka kin huta in gari ya waye ki tashi ki yi asuba ki yi azhar Za zaki miki aiki la'asar ki magarwa ki isha ki to alhamdulillah na huta sai ci gaba da harkoki na sallah ta yi bata yi ba dole sai lokaci ya shiga sharadi ne ko azumin da muke na ramadana kuna fata Allah ya ya ba mu ladan sa zai yi mu yi shi a wani wata an ba ramadana ba ba zai yi ba kullun sai an jira ramadana ya zo tukunna sai an ga watan shi watan ya shiga kamar shaida minkum shara fal yasum ba a yadda koda da rana ɗaya a yi kafin ramadana ba annabi ya hana tarban wata saboda muhimmancin lokacin da aka sanya wa ibada da zaran an ga wata kuma dole a aji kuma a azumin aka ce da rana kawai za a yi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl da zaki ce ke zaki ci abinci da rana da dare zaki fasa saboda ai dare ya fi sauki za ki samu riki kwanciyar ki ne dama kawai a cikin inuwa ki ta da asuba ta yi eh, abin da ke fara cin abinci har zuwa wata faɗuwar ranar kin gama ke azumi ba dole sai kin baccin abinci da ranar din dole kuma sai a waɗannan kwanakin idan zakka ce mutum zai yi a matsayin shi na mai wadata tawa'un zakkan kayan noma ne ko zakkar eh, abin nan dabbobi ne ko na kuɗi yana da lokaci idan kuɗi ne sai sun shekara idan dabbobi ne su ma haka sai lokacin su ya juyo haka komai da lokacin sa haka aikin hajji yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj suna tambayan ka game da jinjiran wata yasa suke fitowa kanana su girma su girma su ƙara komawa kanana Allah ya ce ka ce musu abin lissafin lokaci ne da kuma shekara ta aikin hajji zai yiwu ki ce dan kina da kuɗi bari yanzu ki tafi makka kawai ki je ki tsaya a arafa ki dawo ki kwana a mina kwana ɗaya biyu uku ki dawo makka ki yi kaza ki jifan shaɗan ita kin yi aikin hajji ba zai yi sai dole waɗannan kwanakin da Allah ya ce a yi a cikinsu kun ga komai na ibadar mu yana ƙayyade da lokaci babu abin da aka bashi kawai mu yi shi sanda muka ga dama haka a tsarin rayuwar ɗan adam komai akwai lokacinsa akwai lokacin da ake haifin shi akwai lokacin da ake yaye shi akwai lokacin da yake isa shiga makaranta akwai lokacin da zai isa balaga aure akwai sa'ad da zai zama babba akwai sa'ad da zai zama dattijo akwai sa'ad da zai rasu ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min nutfatin min turabin ko thumma min nutfatin amshajin nabtali bayan nukufa thumma min alaqatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum bayan nan thumma nukhrijukum islah ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل الامر لكي لا يعلم من da علم شيئا Allah ya ce idan kuna shakka game da tashin alkiyama ku sani mun halicce ku farko daga ƙasa annabi adamu alaihi salam sannan ƴaƴan shi da sauran duriyar shi su kuma daga maniyi maniyi ya juya zuwa kaza zuwa kaza zuwa kaza to hatta wannan jujjuya wanda yake yi kowanne akwai lokacin akwai lokacin da zai yiwu ya juya akwai lokacin da ba zai yiwu ba akwai lokacin da sai ya cika wannan kwanakin sannan za a haife shi zai wa a haifi yaro kafin wannan kwanakin in aka haife shi kafin wannan kwanakin akwai matsala in ya wuce wannan kwanakin shi ma akwai matsala ko duk kun fi mu sanin wannan an aka haife shi akwai lokacin da ya kamata ya ɗauka yana shan nono idan lokacin nan bai kai ba akwai matsala in ya wuce haka akwai matsala idan ya wuce lokacin da ya kamata ya rarrafe bai yi ba akwai matsala akwai watannin da ake tunanin a wannan lokacin ya kamata ya fara rarrafe akwai lokacin da ake sa ran ya kamata ya fara tsayuwa da tafiya in bai yi ba a lokacin matsala ne haka koyon cin abinci haka magana lokacin da ya kamata a sa shi a makaranta idan ya wuce akwai matsala wato komai da lokacin shi shine ma'anan waqada adalan Allah ya sanya mu komai lokaci kuma duk abin da baka yi shi akan lokacin akan lokacin shi ba sai ka samu matsala da shi idan ibada ce ba za a karba ba idan al'amarin rayuwa ne to sai an samu latta a ciki inda da azumin nan idan gari ya waye komai an san lokacinsa idan lokacin buɗe baki ɗin ne ke da kike mata gida kika ƙin shirya kayan buɗe baki ba za a samu matsala ba za a samu matsala da duka iyalan gidanki kina san kawai kina kallon tv har rana ta faɗi Baki ki shirya komai ba ga markaɗan a ajiye ga ƙullun kokon ga komai aikin ga tun daga kan mai gidan har yaran gidan suka miki allah yi in ma ta tsaya kan allah ya sama kin yi sa'a to za ka komai da ke cikin rayuwar nan yana da lokacinsa in ba a yi shi a lokacinsa ba ko in bai faru a lokacinsa ba to akwai matsala hatta mutuwa da mutane ba su son mutuwa akwai lokacin da mutum in ya kai lokacin zai so ya mutu wanda suke kewaye da shi ma za su so ya mutu in ya ki mutuwa ya zama mutane kaya ya zama kan shi kaya mutum ya tsufa ya tsufa ko cuta ta kai cuta wanda an yanke tsammani daga rayuwar shi kowa zai ga wannan gare ya mutu ya huta turawa da suke sun fi kowa zangayi masu akwai kasashen da suke da dokokin da idan ka kai wani matsayi sai a baka dama kai da kanka kai kanka allura ka mutu ko ka sa hannu a takarda ka ba likita dama ya ƙara saka wajen ka daina shan wahala turawa suna yi wannan akwai kasashen da suka yarda da wannan sai da yake musulunci bai da wannan a shahidi shine komai yana da lokacinsa da ya kamata ya faru wanda in lokacin ya zo bai faru ba an shiga matsala muƙaddara misali idan lokacin faduwar rana yayi sai ta ki faduwa ai za a dauka kiyama ta tsaya kenan ku a ce yanzu shida da arba'in rana ta ki tana nan a tsaye tsakiya ai sai salati kuma da sallar da Allah ya tsare mu alqur'ani yayi maganganu kala daban-daban akan lokaci mun ambaci wasu ayoyi da kuma wasu ƙari akai misali faɗin Allah da muka ji a can baya a cikin alfurqan wa safara lakum al-laila wan nahara wash-shamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi inda fi dhalika la ayatin liqaumin ya'qilun wannan ma ambace shi a baya ko a cikin furqan fadin Allah huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura Allah shi ya sanya dare da rana su dinga mai junansu ayi dare ayi rana ayi dare ayi rana liman arada an yan zakara da duk wanda yake so ya ambaci Allah au arada shukura ko kuma yake so ya gode wa Allah sai ya amfani da dare da rana akwai wata aya ne matuƙa haɗari da Allah yake cewa a fahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahu al-malik la ilaha illa huwa rabbul arshil karim Allah yake a fahasibtum ya ku mutane wai kuna tsammanin ne annama khalaqnakum abasa kawai mun halicce ku ne haka nan kawai ba manufa ma'anan abas ne kamar rayuwar yaro a matsayin na mata kun san yadda yara suke rayuwa yaro karami ɗan kasa da shekara biyar shekara ko uku ko biyu idan gari ya waye bai da wata manufa a rayuwarsa in dai cikin shi ya ɗauka kuma yana kallon baba shi tana kusa da shi to ba matsala zai iya zo yana ya gina gidan kasa in ya gama kuma sai ya rushe shi ya samo takardu ya ce ga kuɗi kuɗin shi ne kuma ya yayyaga su saboda bai da wata manufa a kansu in ya ji fitsari a nan inda yake kawai zai iya cikin fitsarin to ita ce abas rayuwar da ba manufa baka san abin da ya kawo ka duniya ba shi sa Allah ya dauki alƙalami akan yawo saboda bayi da hankalin da zai gane me yake to kuma mutane kuna tsammanin haka ne rayuwarku ku ta sharholiya kawai kuma kuna tsammanin ba za ku kuma wurin Allah ba sarki ya tabbata ga Allah wanda yake mai mulkin gaskiya Allah ma'abocin al'arshi mai girma a wani wajen kuma Allah yake cewa qul ara'aytum in sarmadan ila man ilahun man ilahun in nahara sarmadan ila man ilahun ghayrul lahi yatikum bi laylin taskununa fihi afala tubsirun waɗannan ayoyi suna da abubuwan lura da yawa a cikinsu Allah ya ce ku tsaya ku gani me kuke tsammani idan da Allah ya sanya dare ya zama tarmada? ya zama kawai dare ne gaba ɗaya babu rana duhu ne kawai ila yau milkiyama tun da aka tashi duniya aka fara duniya har ranar alkiyama a ce ana cikin duhu in Allah ya sanya haka wane ne wanda ba Allah ba wanda ya ita ya kawo muku haske kuma kwa ji sai aka amfani da abinda da daddare shi ke da amfani shi ne ji afala tasma'un da daddare kunne ya fi ido amfani da yana akwai duhu ido baya iya gani kuna yana buɗe ƙuruƙuru amma kunne na iya jiye mai sai Allah ya ce afala tasma'un aya ta gaba sai Allah ya take ta da afala tubsirun da ita ko magana ne akan rana a lokacin da ido yake gani Sai Allah ya ce ya kuke gani idan da Allah zai sa muku rana sarmadan abadan a ce a cikin rana ake ba a shiga dare waye sai kawo muku daren da za ku natsa a ciki ku yi bacci ku huta sai Allah ya ce afala tubsirun ko ba ku gani muƙaddara jama'a ce a cikin rana ake fitar mai wannan ɗan karen zafin ba a sa ran za ta faɗi balantana dare ba na farko tukunna kin gari azumin ma ba zai ƙare ba ke inda an ce sun ma'atin musiya ma ilan laidi sai daren ya ƙi sannan ba za a shiga gobe ba kalanda ba za ta wuce ba za ka da aka sa mata rana rana ba ta zo ba auren an fasa kenan kuma gani kuma ya tsaya kenan cik hatta tsirrai da halittun Allah ba za su rayu ba idan da babu dare babu wuni wannan ma batu ne akan lokaci a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda al-Imam al-Tirmidhi ruwaito da isnadi tabbatacce daga Abu Barzah al-Aslami wanda na ishara akan shi a da manzon Allah yake cewa la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an 'umrihi fi ma kafafun mutum ba za su gushe daga inda yake ba ranar alkiyama sai an tambaye shi game da rayuwarsa akan me ya cinye ta wa an ilmi game da iliminsa fi mafa'ala me ya aikata da iliminsa wa an malihi aina saba sai an tambaye shi game da dukiyarsa a ina ya samu ta wa fi ma kuma me ya ciyar da ita wa an jismihi za a tambaye shi game da jikinsa fima abdulahu me yayin jikin shi har yayi rauni wannan hadisi ne sahihi al-imam Tirmidhi ya fitar da shi a cikin hadisin Bukhari kuwa Ibnu Abbas yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa ni'matani maghbulun ma kathirun minan nas akwai wata ni'ima guda biyu ni'imomi guda biyu waɗanda mutane da dama an musu sammati an musu kamun ga game da ni'ima guda biyu ma'ana wannan ni'imomin suna mamayen mutane mutane ba sa gane cewa ni'ima ce sai ran da ta kubuce musu as-sihhatu wal farag lafiya ina fatan kowa anan ya san darajar lafiya don kowa ya taɓa yin koda zazzabi akwai wata anan da ta tsaga musu ce ita tun da ta zo duniyar nan ba ta taɓa yin koda ciwon kai ba da wuya cututtuka ga suna iri daban-daban duk sanda da ta samu mutum sannan zai gane muhimmancin lafiya ɗan yatsa sanda kika buge shi kika kama ɗinki shi zaki gane ashe da yana da amfani wajen taka kafar haƙori yana ciwo za zaki gane muhimmancin shi wajen hashar ruwa ba wai tauna kashi ba kawai hashar ruwa ashe yana da muhimmanci balantana kuma a ce zazzaɓi masassara cutar kyanda amai da gudawa cutuka iri daban-daban ga kuma Allah ka tsare mu ballantana kuma akai ga irin manyan cututtukan nan na zamani hawan jini kansa cutar s cutar kanjamau cutar kaza tarin fuka waɗanda lahira ne salamu alaikum cutar hanta cutar saifa cutar koda wanda ta kama mutum shi kenan sai dai a jira lokaci ko to wanda yake cikin irin wannan yanayin a lokacin yake gane muhimmancin lafiya amma yanzu da muke da lafiya ba za mu taɓa fahimta ba sai dai zaki iya tuno wani yanayi sanda kike cikin cuta sanda kika wayi gari ba kiya iya wa kanki komai komai sai an miki mutum ne bai da lafiya wani sai an kwantar sai an tayar in za shi ban ɗaki ma sai an ɗauke shi sai an kai shi sai an mishi wanka wani ma sai dai a jona mishi a abin nan roban fitsari a jikin al'aurarsa a asibiti a nan da dangin fitsari a lokacin zai gane muhimmancin lafiya ya ga wasu sun zo gaishe shi su kuma sun zo akan kafafunsa lafiyar lau, sun samu wuri sun zauna idan sun gama abin da suke tashi su shi kuma ya zama ba zai iya tashi ba a sa shi abu mai daɗi a baki ba zai ji daɗinsa ba to sannan zai gane muhimmancin lafiya Allah ka tsara mana lafiya wanda suke fama da cututtuka ya Allah ka sauwaka musu Allah ta zame musu kafara to abu na biyu kuma shine lokaci alfarag lokacin da kake da shi baka yin komai sai ya kubuce sannan kuma abubuwa suka zo suka dame ka suka ma yawa ya kamata ka yi kaza lokaci kaza baka yi ba ya kamata ka yi kaza lokaci kaza baki yi ba da lokacin ya kubuce sannan za ki gane muhimmanci shi Allah ya ce mutane da yawa sun samu kasgaro game da wannan Allah ka tsare al-imamu hakim abu abdullah rahmatullahi alaihi shi kuma ya ruwaito cewa manzon Allah S.A.W. yana cewa ka ci moriyar abubuwa guda biyar kafin abubuwa guda biyar na farko ƙuruciyarka kafin tsufa na biyu lafiyarka kafin cuta na uku wadata kafin talauci na hudu samun lokacinka kafin hayaniya taimaka yawa waɗannan abubuwan dukkanin suna da alaƙa ne da lokaci kamar yadda na ambata tun farko akwai lokuta guda biyu waɗanda mutum zai yi na dama fiye da kowane lokaci idan ya yi wasa da rayuwarsa ya ci moriyarsa ba lokaci na farko shi ne a lokacin mutuwa Allah ka samu cika da imani a lokacin da mala'iku suka halarto gabawa za su ɗauki rayuwarsa Allah ya ba da labari yake cewa wa anzirin nasa يوم يأتيهم العذاب ويقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب, نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم ما لكم من زوال أتكي إبراهيم سوتي إبراهيم الله يكي كباسك قرقع متاني game da ranar tashin ranar ƙarshen rayuwarsu sanda azaba farko ita ce azaba fitar rai za ta shugare su idan suka samu kansa a wannan yanayi sai azzalimai waɗanda suka yi ɓarna, suka yi kafirki suka yi fasikanci sai su dinga cewa ya Allah a jinkirta mana ko ɗan kaɗan ne mu jib taka mu amsa kiranka ya Allah Wani sabi'in rusula mu bi manzannin da muka ƙibi da sai Allah ya ce kulu a aqsamtum da ba ku ne kuke rantsewa da Allah malakun min zawa cewa ai ku ba za ku shuɗe ba kuna nan daram dam kuna nan haka kafirai suke wa Allah irin wannan izgirin suna umma azunnu sa'ata qa'imatan ni bana ma tsammanin za a tashin alkiyama wala irjitu ila rabbil ajrin na khairan minha munqalaba wannan kuma yace la uta yanna la uta yanna malan wa walada in ma an yi tashin alkiyama yadda nake da ƴaƴa da dukiya a nan, dole a can ma haka za a bani in ba haka ba na za su kwatan mini haka wani kafir yi ma Allah wannan gangancin to kafirai haka suke wannan tunanin ai suna ganin ma ba za su bushe ba in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad sai ai duniya ce kawai daga duniya sai Kaduna in mun mutu ma ba wani matsala za mu sake yin rayuwa Allah ka tsare mu daga bata to bawa zai zama cikin tashin hankali a daidai sanda ran shi zai fita in ya zama a sanda yake raye bai yi abin da ya kamata da lokacin sa Allah ka tsare mu daga wannan tabewa wuri na biyu shine a taron alkiyama wajen tashin alkiyama din da Allah yake cewa hatta idza oke wancan ma game da game da mutuwa ne hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un idan mutuwa ta zo bawa sai ce Allah a maishe mu a tausaya mana ya Allah amai da mu duniya ba zai yi ba kuma a lahira Allah yake ba da labari yake cewa wani kara idil mujrimuna nakisu ru'usihim عند ربهم لا تسمعوا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا إنا ممكن ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الله يتدى ذاك الأمر يد زي فارياك محمد صلى الله عليه وسلم إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم يا يند الظالمين ذا سكنكن دكنسوا sun shiga cikin taɗewa da nadama suna cewa rabbana absarna ya Allah yanzu mun ga gaskiya wa sami'na kuma mun ji mun bi da ku cewa suke sami'na wa asaina mun ji mun kiri su ce inna billazi amantu bihi kafiruna ce mu mun kafircewa abin da kuka imani da shi haka suke wannan tsagerancin yanzu ko ce abusarna wallahi yanzu Allah mun ga gaskiya wa sami'na kuma mun ji don haka farji ina na amal salih ai mana alfarma a mai da mu duniya mu ma za mu aiki na gari tunda yanzu mun ga gaskiya inna muqinuna yanzu mun yarda gaskiya ne annabawa suka zo suka fada gaskiya ne kiyama gaskiya ne tashin duniya gaskiya ne tauhidi sai Allah ya ce ina ba zai yi waye walau shi ina la'ataina kulla nafsin hudaha inda mun so tun farko inji Allah da sai kowa mu bashi imaninsa shiryarsa walakin haƙƙal qawli minni la amla an jahannama min bin jannati wan nasi ajma'in Allah ce sai dai na riga na yi alƙawari na yi rantsuwa cewa sai na cika jahannama da ɗan adam da aljanu ya Allah karka sama shi wanda zaka cika jahannama da waɗannan suna daga cikin nassoshi wanda suke bayyana taɗewar mutum a wuri guda biyu wanda ya wasa da lokacinsa a wajen mutuwa da taron alkiyama a wajen mutuwa zai ce a bashi ya koma ya amfani da lokacin shi haka a kiyama ma yana nema a bashi ya koma ya amfani da lokacin shi amma ba zai yi ba sai dai a ce mashi kallalan ma ya kudu ma a ba ina ai ba ka yi abin da ya kamata ka yi a lokacin da ya kamata ba zai kuma lokaci ya kuri to wai ya kamata mu tambayi kanmu bayan waɗannan rubdugu na ayoyi masu ban tsoro jikinmu ya fara sanyi to sai mu tsaya mu tambayi mu wai da me da me a da suke da mana ɓata lokacin mu ya ake muke haka bayan duk mun san waɗannan abubuwa ba wani abu da aka faɗa sabo kowa ya taɓa jin shi to amma me yasa muke wasa da lokacin mu menene ke sa mu ɓata lokaci ta yaya muke ɓata lokacin mu ba ma cin moriyarsa akwai abubuwa da yawa amma zan taƙaito akan waɗanda ni da ku ba mu da saɓani a kansu kuma na san za ku yarda cewa suna faruwa a kaina da kanku da kan dukkan sauranmu kina iya ɗaukar takarda ki dinga rubutawa idan kin ji wani wanda cewa zuki ta malle ne ki ɗaga hannu ki ce ban da wannan na farko da gaske abin da ke shagaltar da mutane ba sa cin moriyar lokacinsu akwai sauraron labaran duniya mutaba'atul akhbar a rediyo da tv da tsakar gida da wadda ke da mai gida sauraron dai labarai da gidan mutuwa da gidan suna da gidan biki da islamiyya kafin malam ya zo da inda aka tsaya labarai ne a rediyo ana allah allah lokacin barka da yau ta yi aji a tv ana so a ji network news ana so a kalli al jazeera a kalli cnn yan boko su karanta jarida ɗan zamani yanzu kuma kowa da wayan shi yana ta duba labaran da ake ciki mai ake ciki a duniya ina aka buga bom waye ya mutu wa aka haifa suwa ake bi bashi suwa suka ci kwallo suwa ya mutu su ba su labaran da ko ka ji su ko baka ji su ba ba ruwanka da su ba ruwanka da su ma baka ji ba ba su shafe ka ba ba su shafi rayuwarka ba ko a ko ka a da haihuwa kare da zubar cikin shi duk ɗaya amma kowa ya jarabta yana so sai ya ji awa nawa ki bata a gaban tv kina sauraron labarai ko a rediyo a ji na safe a ji na rana a ji takaitattu a ji labarai da rahotanni a ji labaran duniya kasashen waje wani asuba na yi sai ya ji america ya ji bbc ya ji deutsche welle ya ji faransa ya ji kaduna ya ji nagarta ya ji kun fm duk sai ya ji kuma duka labaran ba maimaitawa ne da aka fara a cikin shiga fara ne ko ba ki ji a cikin rediyon ba za ki ji su a gari ina bata muna ganewa to wannan ya da gaske abin da ke bata mana lokaci haka ne haka ne yawan magana mara amfani abin da yake ce ma fudurul kalam mutum ya zauna kawai zaman fira a tsakar gida za a zauna zaman fira a majalisa zaman fira musamman munan ƙasa wasu da Allah ya jarumce mu da wannan al'ada sai da ka garuruwan mu akwai masu shayi da masu balangu da masu shaguna a bakin kasuwa a kofar anguwa da sauransu samari da matasa da magidanta da kowa za su zauna a wajen aika fira kowa ya ƙi zuwa gun iyalan shi har sai sha'i na dare har sai matar shi ta yi bacci ma bai dawo ba suna zaune ana fira kuma firar nan ne kawai musu ne da ta tabbaki, da gulma da ƙarya da shewa da raha da ba'a da wuya in an zauna a wajen a ja aya kwaya ɗaya a fasara ta da wuya da wuya kai idan wani ma ya karya a ce karya kake sai dai a yi dariya to maza ke nan a waje suna ta fudulul kalam suna kwasa wa kansu zunubai ba su je sun sauƙi haƙƙin iyalansu ba na san mafi mata kuna kuka da mu kan wannan ku Allah ya sa mu gyara su ma mata a cikin gida shikenan sai su haɗa daba a tsakiyar gida a tafira a tafira a tafira to yanzu fira ta kai ta kawo ba ba sai ina ganin ka kana gani na ba ga waya ne. sai mutum ya sa kati ya daga waya ya ta taɗin banza dofi da wani a can ko wata a can har ma kuma wayan zamani wadda ina kallon shi kina kallo na video call yanzu an kai wannan yayin ba wai murya kawai ba za a sa da kyamara muna kallon juna a kwamfuta ko a jikin hankali muna tafira muna shewa tafawa ne kawai ba za mu yi kuma duk me ake fara labari ne kawai labari ne wanda baki san shi ba wani ma shafa labari ne na ƙarya ne da kuma gulma kin ji abin da ta yi ai wansa ma an saki yarta mai ta yi ai ta zagi uwan mijin ne Allah ubangiji shi kyauta to ai mu ma nan an yi irin haka wata kaza kaza kaza kin ji kaza kaza kaza eh ni ma na ji ai a cikin jikun ma irin haka ya faru nan kawai zancen duniya ana ɓata lokaci ana ɓata kuɗi ana ɓata zamani al'idman alal hawati shine jaraba amfani da waya hannu mutum zai iya zama awa uku awa hudu awa biyar yana buga game yana browsing yana chatting yana surfing yana kaza wani ma sai ya jona taji ga nefa nan ko ga janareto ko kuma yanzu da ake tumishi power bank nasara ba zai kyale ka tsira ba akwai wai bankin bankin wuta ma'ajiyar wuta wanda za ka adta shi musamman ya yi caji ya caji wanda aka ɗauke wuta sai ka jona shi kawai kana da wutarka ba ruwanka da wannan sharrin da nefa akwai ma mai aiki da rana mai aiki da sola da azumin nan yanzu yau azumi goma sha uku waye ya karanta kullum izubi? Izubi ya biyu za ka karanta shi a awa ɗaya amma na san kowa kullum ya taɓa waye shi na awa ɗaya amma hali bai kawo turki zuba ba ma ubari ularsu bai kawo nan ba kuma da an ce ya ibada ya ce alhamdulillah wata ibada kuma yana eh, azumi watan alkur'ani kamata ya yi ta karanta shi ai ta karanta shi mamu shafi'i ya zo a cikin tarihinsa cewa da azumi yana sake ƙwar'ani ne sau 60 kullum sauka biyu yake sauka ɗaya zaman tilawa sauka ɗaya sallah ashar A kowane dattijan malami abu isaƙa sabi'i rahmatullahi alaihi sai ya zauna cikin gida yana tawa mata kuka suka ce kai wannan dattijan kuka mai kake ya tsufa shekarar shi wajen 85 ya ce wallahi ina nadama ne yanzu na tsufa ba na iya daɗewa a sallah da na karanta bakara da ali imrana a raka ɗaya sai yanzu na gaji bakara da ali imrana wajen izu takwas da rabi ko ce wallahi sai yanzu gaba ɗaya na gaji shi ne rike ta kuka ke halattun da aka fara azumi har yau muke soke su bakara da ali imrana fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu na gaba yawaita zuwa anguwa da ziyara babu TEE e, babu sadada zaki je gidan wanci zaki je gidan wanci har inda baki tambaya ba in kin ji gidan wanta ki biya gidan wanci okay dama nan ma a ta da muka islamiyya da sun tashi sun koma sun bar gelle su yin gidan kansu ke kuma kin je anguwar gaisuwa ko sai ki biya da kin da kake da hijabin ki ta ko za a fara da Allah a bani buta in kewaya da kin dawo shi kenan kin mara ki ta sake shi kenan sai fira gaida mara lafiya sunna ne ko har ya zo a cikin hadisi kudusi cewa Allah subhanahu Ta'ala ya ce ranar alkiyama zai tuhumi mutane cewa ya rashin lafiya ba su gaishe shi ba sai Allah kuma kai kana rashin lafiya ne sai ce ai bawa na wane ya rashin lafiya amma ba ku zo kun gaishe shi ba da kun je da kun tarar da ni a wajen amma ya zo a cikin sunna cewa in an je da mara lafiya ba a so a daɗe yana cikin sunna da ka je ka gan shi ka yi mai addu'a sai ka wuce saboda duk inda aka daɗe abin da zai bi baya kenan surutu mara amfani Bata lokaci shi za aka hana zaman makoki a ce an yi mutuwa a zo a zauna kwana ɗaya biyu uku me yake a wajen kun fi da sanar abin da yake zama yake a cewa mamacin addu'a zama za a yi kawai a yi ta gulmace gulmace da surace surace da bayyana a tamfata ta fi taki wayata ta fi taki sannan a yi ta 'yan sace wannan ta aje wanda yaron ta dauke ta yi wata da jakarta a sace handset a dauke shi ake a zo ana tana dama ana ta kuka sannan a cinye abincin magada a cinye musu dukiya to da haka aka hana aka hana duk wani taro mara amfani wai za su mikan labi ne kuma fi ayatina fa a'rid anhum hatta yaqudu fi hadithin gairi. in ka zauna a waje da ana tadin banza aka ce to ka tashi ka bar wajen in ba za ka iya musu wa'azi ki daina ba saboda za ka zama kai ma mara abin da albarka irin daga cikin abubuwan da suke sa mu ɓata lokaci abubuwan ɓata lokaci akwai shagaltuwa da abubuwa marasa amfani malamai suna misali da farauta saboda mu zala yana cewa man bada dafa wa ba a sai da zawa. duk wanda ya bari ya zama mutumin ƙauye to zai zama yana da zafai a ga yi da wayewa da iya tsara abubuwa irin na 'yan birni wanda kuma biye biye ba farauta to ya taɗi idan a ce mijinki mai kamun kifi ne ko ɗan farauta ne ƙaura ne za ke ba da wannan labarin za a yi zuwa a kwana uku a dajin nan ana farauta amma ba a kamo zomo wanda za a ce shi naira ɗari biyar ba wahalar banza ce kawai kuma ba a yi sallah ba ba a yi yayye iyaye ba ba a yi salati ba ana ta yawo ana gudu cikin daji ko kuma ya je ya wuna a bakin kogi ya kama wani ɗan kifi ƙwaya ɗaya ka wanda ba zai ishi yaron ki ɗan yayi abinci ba da zuwa yin sana'a da yafi to shagaltuwa da duk abin da yake ɓata lokaci ne an sani al'adance ɓata lokaci ne haka nan akwai yawan tafiye-tafiye za ta je gari kaza za ta je gari kaza duk inda ake da biki na anguwa ta kaje kowane gari tana da yan uwa za ta je su. masu yawan tafiye-tafiye tafiyar yawon ganin gari kamar yadda masu kuɗi suke su hau jirgi kawai ko mota su suna ta yawo a duniya suna ganin gari shi ma ɓata lokaci domin a san da ka tafi ɗin nan za ka bar duk abubuwa masu amfani ka kama marasa amfani ne sannan yawan sauraren kaɗe-kaɗe da kiɗa sai dai ka ji a gidan rediyo ko kuma idan ana biki ɗan asharar ya zo a yanzu kuma kiɗa to waɗannan wayoyi masu bluetooth da zenda da wane ne da ake tuttura wa mutane ɗin nan da mai maɗan shia'in shia'in fita ko wanda yanzu nan waka ta fi ƙwaya dubu za a watsa miki ta kawai sai kuma kawai ki saka airpid ki wuni kina saurari. sai mutane suna jin wanda suke ganewa na hausawa da fulani da nufawa yan uwansu har sun kuma suna jin mana wanda ba su san abin da ake fara sai dai ƙaran kiɗan kan sai mutum ya zauna wai ya kunna music wani in zai bacci ba sai ya saka airpiece a kunnen shi yana ta jin yana cikin kidan yana cikin kidan har bacci ya dauke shi da gari ya waye kuma abin da ta kunna kenan ta fita ji a dogon ja da waye ɗaya wanda ake yayi ne shine dai yanzu shike shike tashi ne Allah ya shirye shi da kuma kallon fina-finai fim ɗaya awa uku fim ɗaya awa biyar to yanzu an wuce haka ma akwai fim na awa ɗari biyu season ko kuma ya zama akwai season 1 akwai season 2 akwai season 3 don Allah ku zamun sunansu wanda suke kallon su ne eh, ma sunan season din laka ka suna suna abu ina sun musu kwatanci don yake ba harka ta bace ina dai ganin sa haka ni tiran da aka ce ga fim awa arba'in. ta ce a da lokacin wannan tafiya awa arba'in to shi zan kalle shi an taba kawo min shi haka a siri aka ce malam wannan yana da kyau in ka kalle shi akwai akwai ban sha'awa sai amma awa arba'in ne ta ce a gaskiya ba zan iya kallon wannan ba ban da lokacin shi to wai suka ji an ce akwai na awa ɗari biyu za ka zauna kana kallon shi minti hamsin hamsin minti hamsin hamsin da bin musalsal wannan shine season musalsalat to tun ana bin sa a rediyo ko TV ana bin sa a TV ne kawai sai da suka saka zaka gani yanzu bala'in ya wuce zaka yi zuwa ka ciyo su duka a wuri guda a kan CD ko a kan flash ko kuma yan zamani za su hau kan YouTube duka su sauke maka su ko kuma ka dinga bin sa a Arewa 24 daɗin kowa sun gama na ɗaya sun kamo na biyu ba irin shi bane ran juma'a ne ko asabar to ranar ba za a yi ashen da ke ba kina jiran daɗin kowa wasu takadari za su suna wani shirye-shirye na ƙarya sai kuma kina zaune kina kallon kina musu tafi kin ɓata wannan lokacin da yawan karatun littafin hausa shi ma ɓata lokaci ne littafi ba ƙwar'ani ba ba hadisi ba ba fiƙihu ba ba wa'azi ba ki je ki ciyo shi da kuɗinki ki je ki zauna kwana shida kina karanta shi kullum kina rike da shi kina lankwasa shafi bayan shafi a wannan kwanakin da mai gidanki da ƴaƴanki da makwabta duka hakuri ko za su dace hankalinki baya kansu kina so ki comprehending labarin kar wani abu ya tsinke ne sannan bayan an gama kuma a zo ke da kawarki da ta baki a kafin ku zauna kuma kuna analysis kuna tattaunawa shi ma awa shida ki buga mata waya ai daidai kaza da juwairiya ta ce ma ɗan kasin kaza ko? ɗi wannan ɓata lokaci ne ba da wani amfani labarai ne na ƙarya gaggu kin sa kuɗi kin siya ko kuma kin jikin kin aro kin bukina ɓata lokaci a kan shi sai yawan musu zaman musu da tsere da tattaunawa wannan musamman maza daga cikin abin da maza suke ɓata lokaci a kan shi a yanzu akwai jaraba kallon ƙwallo kallon ƙwallon turawa wannan ta zama jaraba cikin makon nan da ya gabata aka yi wata muhimmiyar ƙwallon ƙafa da ta ja hankalin duka duniya na san har kuma ta san da ita duk mazan ku hala ba su dawo gida da walwala na musamman take da mazaje eh, mata dan ɗan samari samari haka sabon aure sai tsakar dare suka dawo ko wani ya dawo da bakin ciki wani ya dawo da farin ciki kuma bayan an kalla an yi awa uku ko da rabi ana kalla sannan a zo a zauna a yi musu kuma ce wallahi ƙarya ne wuri kaza ba daidai ba ne wane kaza ya fi wane kaza a wurin ana musu Allah ya zarabci matasanmu da wannan bala'in yanzu. babu shakka dole sai al'umma ta miƙe da addu'a da wa'azi gwamnati kuma ta yi dokoki da su hana wannan bala'in a ce kallon ƙwallo ya hana mutane sallah ya hana mutane sana'a wani ma ya hana shi tara abin da zai rayu ga tata ga kuma ƙaunar wasu kafirai da ta shiga zuciyar mutane sun fi ƙaunarsu fiye da musulmai ɗan uwansu sai kai fada da abokinka saboda kulab ɗinku ba ɗaya ba wani irin bala'i ne wannan su kuma suna can suna neman kuɗi ne sana'a ce suke yi su kuma duk kuɗaɗen da kuke biya kuna siyan katin abin nan eh, subscription ko ku biya kuɗi a gidan kallon ƙwallon commercial kuɗin na koma zuwa gare su ne ba saboda tashoshin tibin da take nunawa sai sun biya su kuɗi sannan za su ba su dama su nuna sai sun biya club ɗin kuɗi sannan za a ba su dama su nuna su nuna wannan wasan su kuma su anshi kuɗin ku madadin kuɗin su da suka sa a can su ci riba da ku ku da kuke kallo ku kuke biyan sa albashi ku kuke samu musu jari amma mutane ba san haka ba to abun ma bai tsaya akan matasa ba sai ka ga kai kana matashi ka shiga sai ka ga kuma wani sa'an babanka ko sirikinka wanda abokinka ke auren ƙashi to wallahi baba ba haka bane kuna kuna musu da baba da yaro a kallon kwallo za ga mutane har da masu gemu da fari amin da mai me ake ce mashi furfura har da su ake kallon kwallo wani irin jaraba ne wannan kuma a fito ana musu kai da yaron da ba tsaran ka ba bai isa ma yi magana an kana yi a wajen ba amma za ku duk kuna musun kwallo da 'yan chelsea da 'yan barcelona da 'yan arsenal da 'yan manchester gashi nan duk araba mutane kungiya-kungiya wannan bala'in yana daga cikin fitintunan bata lokaci a wannan zamani wanda na tabbatar kusan kowace anguwa da kowane gari a ƙasar nan an san wannan birni da ƙauye duk inda ka wuce sai kaga ana yi ta cika wa mutane anguwanni da ihu cikin dare Duan lokaci kuma ha al'amari ya kai ga faɗace-faɗace a wasu wuraren hakkisa ake wani an ci kulab ɗin shi ana ta zolayen shi ana ta mashi dariya hanyar fushi ya ɗau makari ya da mawa irin wannan ya shafa ruwa na sun kun taɓa jin labari Allah ya sani to haka yawan yawan mitin da tattaunawa wanda bai da amfani da Allah yake cewa la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin au islahin bainan nas babu alheri akan yawan tarurruka ayi taro nan ayi taro can in dai ba za a yi umarni da gyara ko sadaka ko kawo gyara tsakanin mutane ba ha ila yau daga cikin abubuwan da suke bata wa mutane lokaci akwai bacci bayan sallah asuba lokaci ne mai tsada da daraja musulunci yayi umarni da a zauna a yi ibada a lokacin a yi zikiri a ambaci Allah a yi salati idan mutum ya haka zai sami ladan umara idan ma ba za ka yi ibada ba to yana daga cikin alherin da Allah ya ba wannan al'umma shine yin abu da sassafe sammako sawa'un aikin gida ne zaki tafiya zaki zaki je makaranta ne kina da sana'ar zaki yi wata abin nan harka ne da sassafen nan to ana so a fara shi da wuri lokacin yana da albarka Allah ya sanya wa al'ummar nan ta Muhammadu sallallahu alaihi wasallam albarka a cikin sammako amma kuwa Allah Allah yake sallah kawai kuma bauci musamman da azumi yanzu da muke magana wata ba tashi ba shi wajen sha ɗaya ba ba tashi ba na umar duha la san tsalik an tafaddali tana nan tana bacci a cikin fanka ko AC to wannan ma yana daga cikin asarar lokaci a cikin wuni babu lokacin da ya kai bayan sallah asuba falala a cikin wuni banda dare to amma sai mutane suke wasa da shi har ila yau daga cikin abubuwan da suke ja mana ɓata lokaci akwai wasanni kamar buga game a waya ko a tv ko makamantarsu wannan ko musamman ga yara kuma mu sani cewa wannan al'adar da ake bari yara suna yi suna sabawa da ita ita za su tashi a kanta an sai musu game an ba su dama su kunna shi tun da garin Allah ya waye suna ta yi an ɗauke wuta a ta musu da janareto ba za su bari ba sai in sun ji yunwa idan sun ci abinci su ci gaba da yi a ce ana hutun makaranta ne ko to ana koya musu mugu al'ada ce ta rashin sanin muhimmancin lokaci da ɓata shi wannan lokacin na ƙunciya kamata ya a ce da aka yi hutu sai a ɗaukar musu malami ya zai ya dinga koya musu karatu a gida yana musu haddan ƙur'ani tafi islamiyya su ɗauko da tafansu su yi nazari ke mahaifiyarsa abinda da kika sani na karatu koya musu yi musu wa'azi nuna musu yadda rayuwa take gudana amma an basu kai suna yin abin da suka ga dama kuma ya wuce manya ba ya wuce yara har manya yanzu kowa waya ta kayi downloading game kowa yana da game a wayar shi wanda yake bugawa to me ake ji a game idan an buga me ake ji a ce ya ci lamba kaza ta ƙarya ya wuce mataki kaza waɗannan su ma hanyoyi ne da ɓata lokaci ah, daga cikin hanyoyin da suke ja mana ɓata lokaci musamman ga manyan mutane da 'yan boko wanda suka yi ritaya ne karatun jarida sai ajiye mutum jarida guda ashirin duka sai ya karanta su ya saka wani kwamiman tabarau yana zaune yana ta karantawa yana ta karantawa Zai karanta ko izifi ɗaya na ƙwar'ani ba a ranar wani shi ya yi ritaya ya gama aikin gwamnati ya fara aikin shirme kenan maimakon ya wuce shekara sittin ko da biyar ya kamata ya koma ga Allah manzo Allah a cikin hadisi yake cewa duk wanda ya rayu shekara sittin Allah ya yanke mashi hanzari ba za ba shi uzuri rana a kiyama in bai aikin alheri ba ya ku iyaye mu ku ji wannan gari mu da saura ta kullum amma duk wanda ta san ta shekara 60 to ta kama kanta ba uzuri kuma shekara 60 mutum bai hankali ba bai tuna lahira ba ya shiga ya shiga halin liyasu to sai nake ritaya da ake sai an shekara 65 ko sai an shekara 65 ake ritaya aikin gwamnati amma sai mutum ya go bayan wannan shekarar sai kuma ya zauna kawai bai da aiki sai karatu karatun kuma na rashin amfani yana yana tsaki cewa nan an sace kudin Najeriya can an yi kaza yana jin haushi yana ƙara kashi ciwon zuciya da ya kwanye nemi alkur'ani ya ta karantawa ya dinga zikirori ya dinga salati ya dinga zuwa gun malamai yana koyan addini da bai riga ya koya ba in yana da wata sana'a da ya iya ko ya sani ya ci gaba da yin sana'arsa amma sai mutane su zauna kawai wai sun yi ritaya ba su da komai sai karatun jarida wasu yan boko ne wannan ba ta lokaci ne mai matukan muhimmanci waɗannan suna daga cikin mazahir na ɓata lokaci akwai asbabu waɗanda suke jawo zuwa ga faruwar waɗannan abubuwa daga ciki akwai raunin imani bin san zuciya da rashin yaƙini da dogon buri yana sa a ɓata lokaci dukkan suna ƙarƙashin raunin imani daga ciki akwai rashin sanin muhimmancin lokaci ya mana yawa kama anan ƙasa hausa za ka yi tambayin mutum wani mai kake hannun cewa la'ai kawai ina kashe lokaci ne yana zaune kawai yana jiran wani lokaci wanda bai da amfani kawai ya wuce wannan rashin sanin muhimmancin lokaci ne ibn mas'udin aka ruwaito daga gare shi yana cewa ban taɓa nadama akan wani abu ba irin nadamar da nake akan rana ta fito ta faɗi kwanaki na sun rabu. amma sai na duba na ga ban yi wani aikin alkhairi ba ma na bintu nadama sai ala mai taqdu fi shan fa tagrub fa yaqillu fa wa ajli wa lam a'mal shay'an ce rana ta fito ta faɗi tun daga ran Allah ya waye rana ta faɗi sai ki lissafa ki ga baki wani abin alkhairi ba wani abu wanda Allah zai gani ya miki gafara ba sannan kuma yau kin ƙara kusanci da kabari da kwana ɗaya kisa daga cikin abun ban mamaki da ban dariya shine wani abu da ya yi yanzu a cikin mutane za da yan boko ne kuma suke yin birthday amma yanzu kowa yana yi kowa wai ranar da ranar haihuwar shi ta zai zo waye biki a yanka kek da sauransu a yi ta sakawa a facebook ai ma yara ai ma manya miji ma amare shi mata ce mijinta shi, ma su kowa ana mishi birthday ana ta murna an saka kaya kamata yayi mutum ya kuka cewa yanzu a cikin kwanake shi na duniya shekara ɗaya ta ragu shekara ɗaya ta ragu idan da shekara hamsin zai yanzu yau shekara shi ashirin da biyar to sai aka kifa ta zama ta da shi da ko to ya zama sura ashirin da ya yi kusanci da kabari da shekara ɗaya amma yana murna wai ya ƙara shekara ɗaya da kamata yi in ma har za a yi wani abu sai dai nadama da tsayawa a lissafa hasibu an fusa kuma kabla an hasabu me na yi a baya ina ne na yi mai kyau na ƙara ina ne kuskure na tuba na gyara amma wai ya zama buki al'ada ce ta kafirai ba al'ada ba ce amma ta buga sosai kowa yana yi yi, wanda Allah ya tsare akan haka sai mata mutum ta yaji ta ce wai ranar ba da ɗinta wai bai ma tuna ba gari ya waye ko sai mata tana zubbara ma baki me ya faru au baka ma san ko me ba yanzu baka tana yau ba da ina ba wai bai bata kyauta ba bai mata ba a je an siyo kek ba shi kenan sai daga nan kawai in bai bata hakuri ba ya tsaki dama yana cikin talauci kafin ya dawo kawai ta yi yaji shi wallahi baya so in ta je kuma shi shikenan kuma babu ta zuga ta ce kake kake da wallahi wance kin ji kin ji kin ji abin da aka yi mata a nata birthday just last week kake yadda Allah ya tsare akwai kuma har ila yau rashin tsari da rashin plan a rayuwa muna rayuwa ne kawai kamar da muka ambata ɗazu rayuwa kamar irin ta yara ba mu da tsarin mai zami daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza me ya kamata ni me ya kamata karmi kawai muna raye ne kara zube irin yadda muke ɗan yanzu kawai muna jiran dai fitowar rana da faɗuwarta in mun ji yunwa mu ci abinci in mun ji bacci mu kwanta kawai har mutuwa ta jike mu ba mu da wani plan kalla ku ga jama'a mutumin da zai zo wani gari a matsayin bako ya zo cirani ko ya zo neman kuɗi shi ya zo da plan cewa daga yanzu misali rani ya yi zuwa damuna ina so in samu abin da zan koma da yi kaza da shi da aka bai wasa da lokacin shi sai sana'ar da ya kamata yi zai ko kuma da aka haifa a bariki muna zazzauna a bakin titi muna kallon su suna ta sallan suna gyaran takalmi suna tura wulbaro suna sai da ruwa a cikin su haka sai wani ya arziki sai kika duk sun samu wadata mu kuma na cewa nan fa suka zo almajirai mu kuma yan bariki muna nan ba wanda yake da ko sisi amma kullum mu ne a zazzauna a gefen titi sai abin da iyayen mu suka kawo sannan muke ci wani har ya isa aure amma zai iya ci da kanshi shekara talatin ashirin da biyar ashirin da takwas amma sai an ba shi abubuwa da baki a gidansu sai an mushi rigar sallah sai an ga mushi kuɗin makaranta ya zama kawai cima ma zaune ƙato ba ne shi saboda bai da plan ba yi da komai na tsari wannan bata lokaci ne ina fata muna ganewa baya ga wannan har ila yau akwai kuma rauni raunin himma ba mu da himma kamar yadda bashi ke cewa himma ba ta da rago to mafiya yawan ƴaƴanmu da al'ummarmu ragage ne ragwantaka ke hana samun moran lokacinsu in ba haka ba yaushe za ku taso kai da wani ko ke da wance shekarun ku ɗaya tare ku tsawance a ce yanzu shekarar ku ashirin da biyu ita ta haddace alƙur'ani ke kuma baki iya ko izu biyar ba kuma tare kuke zuwa islamiyya malamin ku daya ango ku daya in an ba da hadda ita ta kwana tana kwamawa har ta iya ke kuma kina da rauni da kin fara daya biyu sai ki ji bacci ki hamma ki kwanta baki da manufa baki da wato jajircewa raunin himma yana daga cikin asbabu ne sannan akwai kuma zama da mutanen banza marasa tunani shata ma yake cewa mai zama da mutanen banza to za ya ga aikin banza ko za ya ji zancen banza idan ya zama wanda kake kallon su abun koyi gare ka ba masu kirki ba ne, to kai ma haka za ka ji in ka taso a irin waɗannan anguwannin namu na hausawa da garuruwan hausawa inda ka za ana zaman dandali kai ma dole ka zo ka fara zaman dandali don shi ne al'ada amma idan kika je kudu inda ake ƙwazo na ba su da wasa to za ka fi kowa baya wasa kowa tashi yake da muna shi kowa zai tashi ya lokacin lokacinsa idan ka taso a gidanku ka ga na gaba da kai suna karatu kai ma za ba harka karatu yaro idan ya ga babban shi an yi sallah asuba tana ɗaukar qur'ani ta karanta sai kiga shi ma ya ɗauka zai karanta idan ku ya ga kawai tana kunna tv ne sai kiga shi ma ya ɗauko remote zai kunna da haka yake koyan al'ada abin da take yi don ita ce malamar shi ta farko in ya fita waje abin da ya ga ƴan uwan shi da yayi da kanne makwabta suna yi shi zai da haka larabawa suke cewa alayka bijari ubayna dari litastariha min anal jawari idan zaka gina gida ka duba su waye ka tukunna kafin ka gina gida idan ka gina gida a cikin arna ko kiristoci ko ƴan bid'a to irin tunanin da ke kwakwalwarsa shi ne shiga cikin tunanin yaranka ba za ki haɗa tarbiyyar yaron da idan ya fito kusa da gidansu nan coci nan gidan karuwai nan gidan giya ya ji ana cewa Allah uku ne ana halaluya ya ga masu yawo cinyarsa a waje ya ji warin giya ba za ki haɗa rayuwarsu shi da rayuwar wanda ya taso da ya fito ya ga nan islamiyya ne nan masallaci ne nan mutanen kirki ne ba rayuwarsu ba ta gaba ɗaya ba tunaninsu ba zai gaba ɗaya ba haka ne ko idan haka zama da mutanen da ba ba su san muhimmancin lokaci ba zai sa kai ma ba za ka san muhimmancin shi da haka ne aka samu wani abu da ake cewa african time african time ina fata kowa ya san shi shine idan an ce za a yi abu karfe goma to ba goma ake nufi ba ba wanda zai ma fara tahowa sai goman ta yi idan aka ce mu yi mahaɗa za mu je mu gaida wancan a shika ba ta da lafiya amma mahaɗanmu shi ne junction inda ake shiga mota don Allah jama'a mu haɗa wurin ƙarfe goma wata ba za ta fara neman da kanta da kuɗin mota da gazal da mukullin ɗakin ta ba sai goma da minti biyar da aka za ta iso wannan junction ɗin ne goma da minti ashirin da takwas in ta kuma yake tare ita ce ta farkon zuwa a haka ba ɗayan ma ta manta duk wani bitin da aka ce za a yi sai an yi latti daurin aure an ce biyu da rabi to waliyan ba za su zo ba ba za su baro samar ba su zo nan gale su sai biyu da rabin ta yi su zo su tarar da gosulo a flyover a yi ta musu waya sai uku da rabi jana'iza haka har abu ma ya zo masallaci za a sa abin nan a ce a zahar karfe ɗaya la'asar uku da hamsin ko mutane ba za su fito su zo wannan sallar ba sai sun ji ana cewa Allahu akbar Allahu akbar kada ka musu sala ba su fito ba da ka za ta da ikama za ga liman ne shi da mutum biyu mutum biyu ne wanda suka hakura da duniya yanzu ma wasu tsofofi ne wanda suke jiran mutuwa kawai amma duka saura kowa yana shagon shi kowa yana harkar shi wani na kan babar ɗin shi yana wucewa da sauransu ba za su zo ba sai an fara kai wani ma sai an yi ruku da kawo da gudu sallar juma'a da aka ce a zo a ji hudu ba mutane ba za su zo ba na taɓa tambayar wani profesa a nan ibi wanda masani ne akan harkar al'adu da zamantakewa al'umma ƙasa hausa na ce mashi wai alaga ta malam me yasa mutanen ƙasa hausa suke yin latti me yasa ku a nazarinku na bincike na malamai me yasa don ka je waje ba za ga ana haka ba sai ce akwai abubuwa guda biyu ne akwai alfarma akwai kuma isa mutane suna ji da alfarmashi alfarmashi ne wato mutum ya fi ƙarfin a yi mashi wulaƙanci duk abin da ya kaba a haƙura da shi a ƙyare shi da ka idan aka ce shi ne ɗaura aure biyu da rabi ba zai ba sai ƙarfe uku kuma dole a jira shi in aka ce za a yi sallar jana'iza wane yaro su karfe takwas ana jiran shi shine babban mutum a unguwa ko shine limami ba zai baro gidan shi ba sai wannan lokacin yayi wai dole sai an jira shi yace baka ganin ma har alfari ake da shi a ce ga mutum dubu har aji dubu suna jiran mutum dai har ma abun alfari na gun bahaushe cewa ana sa lokaci yayi yi amma ba zai yiwu ba a sai an jira shi in daurin aure ne sai a ce a ah, akwai wani babanta yanzu ya baro makarfi gaskiya ba zai ya daura ba sai ya zo kuma an ga ne cewa karfe ka bani amma ba zai tawo ba sai ya yi latti da gangan zai latti yace to wannan ita ce alfarma sai kuma nuna isa suna so su dinga nuna cewa sun isa sai an jira su din da za a yi ba a jira su ba ya zama abin magana da haka maza suke yi haka mata suke haka yara suke haka manya suke har ya zama al'adam shi ake cewa African time akwai wani babban likita a nan shika ba laifin ba ku wannan labarin don watakila zai mana amfani yake gaya mana wata rana mun je wajen shi cewa ya taɓa zuwa ƙasar jamus ya je ya ƙara wani kwas a watan babbar cibiya ta lafiya wani asibiti to da ya je dama likita ne masanin harkokin kashi likitan kashi ne likitan tsori da karaya a kashi department din da zai aiki ran da aka gabatar da shi shugaban department din sai yake gaya ne yake cewa to mu da ka zama nan dukan mu muna fara aiki ne karfe 8 amma dole kowa ya zama yana wurin zaman shi karfe bakwai da rabi don ya zama ya duba teburinsa ya share ya duba takardunsa ya kunna kwamfutarsa in yana jin fitsari ya shiga toilet ya kama ruwa ya fito ya zauna da zaran takwas sai yi kawai fara aiki za za a fara ganin marasa lafiya za a fara tattaunawa in mitin ne ba irin yadda za ku je shika ku taru a clinic ana jira likitoci sai ƙarfe da za su zo sai sha ɗaya in su kuma su sa wasu fararen riga su dinga wani takama suna jujjuya kamar wasu mala'iku su yi mitin nan su shiga nan su shiga can ba za su fara ganin ku ba sai an yi azarar ku kai wata in ne ajali kusa ne ma zai mutu ba ka suke yi ba ga uban yajin aiki yau yajin aiki gobe yajin aiki sai suka ce mishi amma mun san kai dan Najeriya ne a ƙasar ku ba a kula da lokaci yace sai ya irin insulted ya ce cewa lalle an zage shi kuma ya zagu wato an san tambarin ku ba ku kula da lokaci ce to dan haka za mu sa ma ka'ida kai kana iya zuwa nan takwas saura kwata an ƙara maka minti sha biyar ke idan ya yi tsanani ya yi tsanani to dai kana shigowa nan takwas tana yi idan ko takwas da minti ɗaya ta yi maka kana waje to ka koma gida kawai ranar ba za ka yi yaki ba ya ce hankalin shi ya tashi ya ji damuwa ya ji kunci ya ji nadama ina ma da baɗan najeriya ba ne shi cikin da ya tashi ke ɗaukawa kashi to shi kenan daga masallaci 'yan sallah asuba sai ya wuce wajen Za aka shirya da rabi ma a wajen take mushi yana da ake bude ake bude wurin to ni sai na ce a cikin raina to wannan ya nuna cewa ashe an kyale mu dan ko yanzu a nan Najeriya akwai wuraren da ba a yi latti kuma ko ya san ba a yi gidan soja ba a latti idan soja suka ce za su yi abu kaza karfe kaza to daga shi suke yi ba latti dole kowa ya zo a yi wannan abu a banki ba a lasta a banki karfe nawa in kina da miji ma'aikacin banki za ki kima banki ma kama da shi ba da an yi asuba ya fita a bakin fizar take siyan koko da kosai su karya su shiga da shi cikin bankin in kika je karfe takwas kowa yana nan a zaune ya sa na kita ɗin shi yana jiran mai kwasomomi ba a lati saboda ba kyale su amma inda aka kyala mutane suna yin latti idan a cikin makaranta nan SCE ko Kongo kina ɗaliba ko a ABU idan akwai wani lecturer irin wanda ake cewa marasa imani din nan wanda baya bari a latti ai in lecture shi ba a latti ko kowa zai zo akan lokaci amma aka samu da aljanna da ake cewa da aljanna bai bari a shiga to wata ma sai an yi rabin awa ana yi da ta kullu tana kwasu takalminta kowa sai ya ganta to wannan african time din cuta ce jama'a abin kunya ne abin takaici duk duniya ba a san shi ba in fact babu shi ma a cikin turancin duniya in ba a Najeriya ba in Najeriya ne kawai suka san African wuri na uku da ba a latti nake muku misali shine hawa jirgi da mai waka yake cewa lokacin tafiya in yayi jirgi ba ya jiran ɗan kowa ina son ai a cikin kowa wanda suka taɓa hawa jirgi idan aka ce jirgi zai tashi karfe ɗaya to karfe ɗaya na rana to tun kamar karfe tara na safe za a fara shiri za a zo a duba a sa mishi mai a kwashe abin da ke cikin dattin kan shi a goge ko'ina a sa bulowa a yi shara a zo da abincin da za ba mutane duk an sa shi yana aji a gefe a fara ciki a fara cikin mutane ana karɓar tikitinsu ana duba kayansu awa wajen biyar kowa zai shiga cikin jirgin ya zauna ya gama salatin shi ko addu'a shi kafin minti ashirin ma lokacin tashi ne zai fara tabzi zai fara tafiya yana zazzagayawa yana shawagi yadda lokacin da yi kawai sai dai cira baya lati ko sai kuma adadi wannan na Allah ne ko wai za ja ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yasta'khiru amma mun komai namu lati yanzu ko lattan nan sai da aka lati ba ka bari? har yanzu mutane zuwa suke ni da ma na faɗa na ce sai ƙarfe goma zan kuma Allah cikin ikonsa goma a nan ta min na yi ƙoƙari ma nema ko amma sai da aka yi har yanzu mutane zuwa suke duk abin da aka ce za a kuma a haka muke yin shi to wani ya daga cikin hanyoyin ɓata lokacinmu da muke don ku ƙaddara misali idan da ban fara lakcan nan ƙarfe goma ba sai goma da rabi to mun yi asarar rabin awan nan kenan ba wataƙila da ni da ku ya kamata mai amfani da wannan rabin awon mai wani abu to mai ta tafi a banza wani lokaci sai a je za a yi jana'iza har wasu su gaji da jira su tafi ga an ja musu asarar lada an ja wa mamacin asara addu'a saboda ana jiran wani mutum kwaya ɗaya an ce ya baro ka juna, sai a sa mutane hamsin su tafi ga asara ne domin su da basu sallar nan ba sun yi asarar ladan da za su samu sannan kuma shi ma mamacin yayi asaran addu'ar su hala a cikin su akwai wasu bayin Allah wanda Allah zai iya kalla addu'ar su ya ji mishi amma a sanadiyar wani mutum kwaya ɗaya wadda an ce wai wai shine shi ya rike shi kanin uwan shi ne tunda yana yaro aka bashi shi ba zai yi a ce ai mai sallah bai zo ba irin wannan yana faruwa da yawa a cikin dabi'ar mu da tunanin mu wannan ina jin shi kanshi zaman kanshi yake magana a kan African time to wanda malamin da nake gaya muku da na tambaye shi wannan farfesa sai na ce to Allah za ku malam ya kake ganin za a gyara wannan abu cewa shi ma bai sani ba iya ka amsa shi ne cewa wallahi shi ma bai sani ba a gyara mutane game da African time saboda a yanzu wanda bai yarda a African time to shi ake ganin shi martadde martadde ake ganin shi wanda wai shi zai ce komai in lokaci sai an yi za a ga shi bai da kirki shi baya bin mutane a hankali shi wanda irin dan zafin kai ne ce ai irin kwamarar ɗin nan ne ai a ce ka san shi wani bature ne za ku ji ana fara ce ai wani bature ne wato wanda baya jira baya ɓata lokaci ko ina so kowa yana da irin wannan mutumin da ya sani a dangi ko malami ko dan uwa ko kuma mahalar shi ne mai gidanki ko sarki ka ce ai kusan mu sarki mu bature ne ba ruwan shi kuma an ce abu kaza lokaci kaza ko lokacin zai baya jira to bayan da muka ji waɗannan matsalolin da abin da ke jawo su ya yi kuma mai tunanin ne magani ne mafita game da ɓata lokaci ne zai taimake mu mu dinga cin moriyar lokacin mu ba ma barin shi wuce haka nan kawai ga banza tunda mun ji cewa idan lokaci ya wuce ba za ka iya dawo da shi ka ci moriyarsa ba in ya wuce kawai ya wuce kenan har abada abu na farko da yake taimakon mutum wajen cin more lokaci shine muraqabatul lahi kula da Allah jin tsoron Allah yin taka tsantsan game da al'amarin lokacinka ta fuskar mu'amalanta shi cewa ka dinga tana duk wani minti da daƙiƙa da duk wata awa da ta shuɗe za a tambaye ka kamar da muka ji an umrihi kima afna za a tambaye ka a lahira game da wannan awa ya kai da ita shin kana shirya za ka yi ba da amsa gamsasshiya ko yaushe mutum ya dinga halarto da wannan a cikin zuciyarsa cewa wannan lokacin da yanzu amfani nake da shi sallah nake karatun qur'ani nake ina yin wata bukata ne ta rayuwa ko ina sauraron wa'azi to yana da amfani to zan iya ci gaba kenan wannan lokacin kuma bata shi nake bi ce kawai ake ko shirme to sai na da gitse shi da zarar na tuna shine idza masan qa'itun min ash-shaytani tafakkar fa idza hum mubsirun da zaran wani shaytan ya zo ya kawo musu bin tarnaki sai su marmaza su mumine sai su tuno abin da ya kamata sai su faɗaka su daina abin da suke na wajibi ne mu san muhimmancin lokaci sanin muhimmancin lokaci zai taimaka mana ibn Jauzi a cikin littafin saidul khatir yana cewa yan baginin insan an ya arifa sharafa zamani wa qadara waqtihi fala yudi minhu lahzatan min ghairi yace wajibi ne akan mutum ya san mutuncin rayuwarsa da lokacinsa kada ya sake ya wulakantar da lokacin shi sai akan da'a da neman kusanci zuwa ga Allah yanzu idan ke kasuwa ce ake san muhimmancin dukiyarki ke san muhimmancin jari ki da ka ba ki wasa da shi duk wata sadaka da za a ci a bayar sai dai ki bayar a cikin dan abin da ya samu na riba ba za ki ɗauki jari kike bayar ba domin kika ba da jari kin karye ki kullum kina kaffa kaffa da shi kina fatan ya karu kina addu'a Allah ya tsaka shi kina ta tunanin ina zaki samu kasuwanci mafi kawo riba na zaki samu waɗannan kayan da sauki fiye da na da kin ga kina tattalin shi kenan ko to haka ya kamata a dinga tattalin lokaci yadda kike tattalin ɗa ne aka fi tattali ko jika ne kan jika ne ko an ce jika ya fi ɗaɗaɗi daɗi ko masu jikoki sun san haka yadda kike ji da jikan nan uban ma za ki mishi tankiya a kai uban ɗan wanda shi ne sanadiyar ke ka samu jika haka sarika duk kina sa ido a kan mai suke yi da kin ji kuka shi kike yaya me aka yi wa mai gidan nawa kina tattalin shi saboda kai ya samu matsala to haka ake tattalin lokaci ana cin moriyarsa haka wajibi ne zama mutum ya yi tahadidin ahada a rayuwarsa ya san me zai yi lokaci kaza me zai yi me ya kamata yi kuma ya dinga executing yana tantizi yana tabbatar da sun faru shine kin tsara cewa to daga yanzu banan nan da kika ji wa'azi don Allah ya so daga nan zuwa baɗi ina so ni ma ya zama na haddace ko da izu biyar ne da baki da hadda ko izu ɗaya sai ki sama kanki to daga bana insha Allah zuwa baɗi ina so zama ina da hadda izu biyar ko izu ashirin ko izu goma gwagwadon hali in ba zan iya hadda ba to zan yi karatun gaskiya ne abinda nake yi na kaza bata lokaci ne zan dena shi idan mutum yana da plan a rayuwa ko musamman yara a sa su akan plan ga abin da ya kamata su yi ga abin da ya kamata su yi kuka lura yan boko haka suke yi ran da aka ba mutum admission a university to an san kwana nawa zai ya gama ko shekara nawa ko semester nawa an san iya adadin kwanakin da ake sa ran zai kuma in dai ba wani abu ya faru wanda ya fita daga cikin tsari ba an san ran da zai gama idan ɗauke ka aikin gwamnati yau yana rubuta an sanar da za ka yi ritaya an sani cewa to za ka yi aiki na shekara kaza ne ka yi ritaya yana lissafi kuma duk shekara kaza za a yi maka promotion ko za a yi maka transfer kamar yadda misali idan ka biya kuɗin haya yau a gidan haya ka sanar da kuɗin ka zai ƙare wata ko shekara ba wai kan ana zaune ne kara zai basirin da mai gidan ya gabe da kuɗi ce to zama a tsara kawo kuɗi yau ina jin fatara ba a'a an sani da garin da bai kare da kin ga akwai plan akwai plan girki da kike yi ai plan kike yi kin san cewa lokaci kaza ya kamata a sa magi lokaci kaza ya kamata a sa gishiri lokaci kaza ya kamata a ƙara wuta ko a rage lokaci kaza ake sa ran yaro na inda za a ce duk baki wannan ba girkin zai yi ba zai yi ba a ce kawai ki aje tukunya a ƙasa komai kawai ki zuba da ruwa da magi da manja da shinkafar komai ki zuba shi gaba ɗaya kawai a ƙasa sai ki ɗaura kawai ki kuma ki haɗa ƙafa ki a kujera kina jira ki ji ƙanshi me za ki jiyo ƙauri za ki jiyo ko ƙauri ɓarna ce wannan duk kin ga plan ne komai sai da plan ɗin shi a cikin rayuwar mu komai haka yake tafi a ah, har ila yau in ku tuna mun ce daga cikin abin da ke ja mutum ya bata lokaci akwai yin abokantaka da mutane marasa tsari to waɗannan mutane sai kin guje su sai rage yawan ƙawaye, yawan abokai yawan classmates yawan friends a facebook yawan group ɗin whatsapp da kike shiga sai kin rage duk wanda kika zaba bayi da amfani a cikin kawayen to ki rabu da ita duwa da kika san taɗin ta kullum taɗin banza ne da gulma to ki kyale ta sai ki rage yawan su sai ki rage yawan waɗanda kike hulɗa da su wanda hakan zai rage miki yawan dalilan yin wannan shirman sannan kuma sai kin haɗa kai da mutanen kirki ki zama su ne makwabtanki su ne abokanki su ne ƙawayenki su ne mutanen da ke harka da su ku kalli hadisin mutumin nan da aka ce ya kashe mutum casa'in da kara ya je gun wani ko wannan mutum ya ce mashi Allah ba zai gafarta maka ba ya cika da shi na ɗari ya je gun wani babban malami ya ce mashi Allah zai gafarta maka amma abin da za ka yi ka bar wannan garin ka tafi gari kaza garin mutanen kirki ka je ka zauna a cikin su zama a cikin mutanen kirki zai taimaka maka idan ka zauna a cikin mutanen banza mafi karancin abin da za ka samu kanka a ciki shine ka daina ganin munin aikin da suke mafi karanci kenan tun kana ganin abin bai da kyau har sai ka zo ka ga a ah, ai ba komai bane ba ba kuma komai bane ne mafi karanci in ka zama mara kirki ba wanda shi kanshi wannan yana daga cikin abinda annabi yake cewa to wannan babu imani a zakatarka zuciya kan ka zama baka in ka zama baka kyama abin banza to baka da ragowar imani kenan ba wajibi ne mu guje ma fudulul kalam sakin baki surutu zaman fira zaman dirshan a waje wanda bai da wani amfani yawan yawace yawace muna munanan ɗabi'u na sauraron surutu a rediyo da tv da makamantar sai mun guje musu mu dinga raya mu da abubuwa masu alkhairi shine abin da zai amfane mu a duniya ko lahira ne masu alkhairi na lahira dai sune ibadoji wajibai da farillai da mustahabbai suna da amfani a lahira na duniya kuma abin da ya zama mana dole muna buƙatar shi muna buƙatar mu ci abinci muna buƙatar mu yi bacci muna buƙatar mu yi wanka muna buƙatar mu yi kasuwanci muna buƙatar mu yi kaza mu yi zumunci to wannan sun zama dole su ma sai mu yi mu yi su gwargwadon buƙata ya ba cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah subhanahu wataala yana sau yana mutumin da ke burge Allah wanda zai shiga kasuwa amma bai manta da ambatan Allah ba kuma a cikin wani hadisi manzo Allah yana cewa mafiya alkhairin gidaje a duniya sune masallatai don su ne gidajen Allah a cikin duniya mafiya sharrin gidaje kuma a duniya su ne kasuwanni don su ne majalisar shedan sai annabi yake cewa kar ka sake ka zama kai ne farkon shiga kasuwa kar kuma ka sake ka zama kai ne na ƙarshen fita to idan mutum ya shiga kasuwa kun ga kasuwa duniya kawai ake nema kasuwa ko dai ka je saye ko ka je sayarwa wani ma ya je sata ne to amma sai zama idan ki shiga kasuwa baki manta Allah ba kina tafi kina tasbih kina zikiri idan kina kasuwancin ne zama kina kwatanta dokar Allah a cikin shi ma tana Allah ne to Allah yana san irin wannan mutumin to haka ake so ko ka kasance a ko'ina. ina ya zama kada bakin ki ya bushe daga ambatan Allah to shine kina cin moriyar rayuwar ki kenan a da gaskiya abin da ke taimakawa mutum ya samu ya ci moriyar rayuwarsa akwai addu'a dinga roƙon Allah Allah ubangiji ka raba mu da kaza Allah ka sa mu samu dama aikata alkhairi iri kaza Allah ka fitar da mu daga kuncin da muke na rashin samun lokacin yin kaza Ina daga ciki Sarihan bayi suna yin addu'o'i irin haka sannan sai kuma kwaikwayon waɗanda ka gansu suna kan tafarki mai kyau sawa'un wanda ka rayu da su ne ko waɗanda ka ji labarin su a zamanin da kake ko wani zamanin can daga babu laifi mu ɗan faɗi labari ɗaya biyu ko uku na wasu magabata waɗanda suka sanu wajen moran lokacinsu sahabbai fil jumla mutane ne masu moran lokacinsu inda suka zauna alkhairi yake zaune da su ba ta zaman banza ba ta taɗin banza sai dai karatun alƙur'ani ko zikiri ko kaza akwai wasu malamai da aka ji labarin su a duniya saboda irin yadda suka kokari suka morewa lokacinsu zaki ga mutum ƙaramin yaro ɗan shekaru kaɗan amma ya zama babban malami kamar wa kamar imamu malik ibn anas malik ibn anas bai cika shekara ashirin ba idan babban malami wanda ke bada fatawa saboda yadda ya raye lokacinsa kullum ya kan ɗauki karatu a gun malamai da ba su gaza guda arba'in ba kullum sai ya je makaranta kamar guda arba'in ya je gunwa ne koyi hadisi ɗaya hadisi biyu can idan muka ɗauka ko da hadisi ɗaya ɗaya yake koya a gunsu kullum sai ya iya hadisi arba'in kenan to a shekara ɗaya sai tare ilimi mai yawa kuma Allah ya bashi zakira wanda hadisan nan da an biya mishi yake haddacewa da aka shekara shi 16 ko 17 malaman shi suka ce ya zama malami ya zauna ya karantar mu in muna shekara 16 a nan kasar mutum ya san inda hankalin shi yake tukunna ana fama da shi ma yayi sallah tukunna ana fama da ita ta yi azumi lokacin yana ɗanyen kai tana tashan balaga da ake cewa to amma shekara 16 ya zama malami saboda ya ci moriyar lokacinsa ba ku ganin yaro karami aka saka shi akan tafarkin morewa lokacinsa shekara tara sai ya da alkur'ani shekara bakwai shekara takwas ya taba mutane sha'awa yayin da sa'o'in shi suna nan suna yawo a gari suna buga kwallo suna wasan boris suna ojiyo-jiyo suna tashe shi kuma ya zama allah rama yana jan baki a gun tafsiri shekara tara shekara goma na san kowa ya taba gani irin haka halama ɗan yake ne ko ɗan akwai wani malami ibnu abi hatim ar-razi rahmatullahi alaihi wa ala abihi baban shi babban malami ne yayi yawo ƙasa ƙasa shi wannan babban malami ya tara ilimi mai yawa sai zama ya dade har ya tsufa da yazo sai zo na da tsayin shi ce in koya maka duka wannan karatun na riga na tsufa dan yake bada labari yake cewa babu wani lokaci a duniya da bai karatu da babana ba muna tafi a kasuwa yana biya mun karatu muna zaune a gurin jana'iza ana jira a gama wankin gawa yana biya mun karatu a wurin bacci ya biya mun karatu yace kai ta kai ta kawo babana yakan shiga bayi zai biya bukata yana wanka ko yana wata biyan bukata ni kuma na tsaye a bakin kofar bayi ina biya karatun yana ji ko kuma yadda kuwa malamin na cikin bayi ɗalibin kuma na tsaye a bakin kofa shamaki ya shaka kankanin sai ce to karanta ni dan dai kasu bata wannan lokacin daga cikin bayi ba jama'a don haka sai aka wayi gari wannan ɗan ƙaramin yaro ya kwashe ilimin baban duka har ya shahara fiye da baban lokaci ƙanƙani saboda baban bai ɓata lokaci ba ko ƙwaye wajen kuma mai karatu Alimamul imam al yana daga cikin malamai da suka ci moriyar zamani aka ce har a kasuwa yana tafi a cikin kasuwa yana buɗe da littafi yana karantawa yana cin karo da mutane yana ba su haƙuri irin yadda muke wa hankali yanzu wani har sai mashin ya kaɗe shi yana tafi yana shafa hansa shi kowa ka gani yana tafi yana shafa hansa kamar wasu taɓaɓɓu to shi littafi yake buɗewa a cikin kasuwa a ko'ina duk inda ya je wannan abin yake za ka yi zama babban malin haka malamai irin su ibnu qayyim al-jawziya Allah ya gafarta mishi ibnu qayyim an ba da labarin cewa da ya je aikin hajji jama'a a saurara sai da aka dinga labarin shi a gaba ɗaya ƙasar makka cewa wani mutum ya zo wanda an yi shekaru ba a taɓa ganin da ibada irin shi tun da ya je aikin hajji nan ko da yana ɗawafi ko yana sallah ko yana karatun alkur'ani a cikin masallacin makka ba irin yadda muke mu yanzu da an yi umara an sauke shi kenan sai kasuwa sai yawo ba ki jidda ba ki shahar mansur ba kisha da sittin ana neman kaya da gwanjo da gumama da ina ta kare suke wani zai ƙara zuwa ka'aba sai za a yi wada'i tsawafin abin da ake cewa ban kwana tana ta yawo a gani na ake saka haƙorin maka ina ake samun eh, hijabai masu sauƙi ina ake samun takalma na yara ina ne komai goma wata hata ɓata garin yawon karara ga abin da ta zai ba yi ba to shi da ya je ya tare a ka'aba har labarin shi ake saboda ibada da ya dinga yi an daɗe ba a ga mutum da ibada irin shi al'imamu zahabi haka aka ce ya zauna yana ta karatu har sai da idan shi ya makance gaba ɗaya fa ana ce mishi algabar ta malam idan ka yana ciwo ka nemi magani yace ku rabu da ni wannan idan na riga na cinye shi ne ya kare ba wani maganin da za a sani da aka shekaru na ƙarshen rayuwarsa ta yi ibnu abbasin Ɗan uwan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi ma yana daga cikin yara ƴan mutsi-mutsi masu tsaba ilimi manzon Allah ya rasu shekarar shi 14 sai aka wayi gari Umar dan Khattab a matsayin shi na halifa ya sanya shi a cikin ƴan majalisarsa to sai mutane manya sa'o'in babansa suna korafi cewa wannan yaron kawai sa'an ƴaƴanmu muna zaune yana zaune zai rena mu sai umar yake cewa to bari zan gwada su wata rana ana zaune sai umar yazo ya ja karatu idza jaa nasrullahi wal fat yake me ma'ana wannan aya sai mutane suka dinga faɗan maganganu suna ta shirme umar yake kai ibnu abbas fasara musu wannan aya ibnu abbas ya fara tafsiri ya fara bayani da ya gama sai umar yake cewa ni ma ban san fassarar ta ba sai wannan abin da ka faɗa ya gwada musu cewa wannan yaron da kuke gani yaro ne a shekaru amma ya ci moriyar rayuwarsa sai aka tambaye shi aka ce ya kai ka koyi ilimin nan mai yawa haka ga kaɗan yaro ya ce sanda annabi ya rasu muna yara sai na ce wani abokina kaga mu annabi ya rasu ba mu samu mun koyi karatu da yawa a gurin shi ba mu bi sahabban nan sai ta koya mana sai wanda ya ce ha ba dai an ma mun riga mun zama sahabbai ba mu da matsala ya yace sai na tafi ina ta koya aka ce sai ya tafi gun malami tun da asuba yana jiran shi yi bacci a kusa gidan malamin har ƙasa kura ta shiga kunnensa yana bacci idan malamin ya fito ya gan sai ya baka kira da mai ce a ina bin ladabin ilimi ne ina jira ka fito haka yake bin su gida gida gashi sharifin jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tare ilimi mai yawa akwai wani sa'an shi wanda ake ce mishi Abu Salamata Ibn Abdurrahman Ibn da gida Abdurrahman dan Awu sa'an shi ne a rayuwa amma shi ba sahabi bane to akwai irin wannan renin da sauyin juna suke ma junansu da kanshi daga baya yake cewa na yi na nadamar yadda na raina ibnu abbas da na bi shi a hankali da na koyi ilimi mai yawa amma na gan shi tsarana sai na raina shi amma kuma tsarana ne a shekaru amma a ilimi ba tsarana ba ne da kanshi yake wannan nadamar ibnu abbas yana daga cikin mutane bakwai da suka fi kowa yawan riwaya a cikin sahabbai amma duk ya koyi wannan karatun yana yaro dan nisisi akwai wani malami wanda shi kuma attajiri malami ne amma dan kasuwa shine Sairu badi mai littafin sharhin kamus malami ne yana da karabkar raƙuma aka ce ba su gaza raƙumi ɗari ba wanda suke tafiya da kaya suna siyarwa yana da ma'aikata da komai kuma a cire da dangote yake da motoci din nan ba ma cikin wani raƙuman sai ya ware raƙumi guda biyar dukkaninsu sai a ɗaura musu da suka kawai idan ya je garin da za a yi kasuwanci tunda shi oga ne zai zauna ne kawai a hotel ana zuwa ana sai da kayan ana kawo kuɗi ana tarawa kuma za su jinsi wata ɗaya wata biyu a wani gari kafin a tafi wani gari idan ya zauna sai ya karanta littafan nan gaba su idan ya karanta sai je siyar sai siyo wasu haka yake tsawon rayuwarsa da haka gashi ɗan kasuwa amma shi ma malami ne ya da rubuce-rubuce a wannan zamanin da muke rayuwa ana kwatanci da wasu malamai waɗanda suka bora rayuwarsu irin malam muhammad Nasiru bin albani allah ya gafarta sai dai shekara kama arba'in yana rayuwa a cikin wata maktaba da ake ce mata maktabatu al Ba baya zuwa ko'ina sai rana ɗaya da ya ware yana zuwa ya aiki na gyaran agogo don ya samu abin da zai ci a rayuwarsa sauran kuma kullum yana labirari yana karfa sai da ya karance gaba ɗaya littafin labarai shi sa ya zama wani shakundin a ilimi baka taba ganin irin shi don haka idan mutum yana yin wata harka ba wajen da sai ilimi ba duk abin da kake kayi shi da ke ka ciyar da lokacin ka don ka yi shi alimamu zuhuri aka ba da labarin cewa ya hadisa al'ur'ani a cikin wata uku haka bukhari ya rawaito a cikin attarikh ɗinsa shi kanshi bukhari ya da ta alƙur'ani bai kai shekara goma ba ibn hajir mai bulugul maram shekara shekara iya alƙur'ani an nawawi ya zo a cikin sa cewa baban shi ɗan kasuwa ne sai ya aje shi a shago aka gude mai shago yana kasuwanci to amma shi ba ruwan shi in ya zauna a shagon kawai sai ya buɗe littafin shi yana ta karantawa yana ta karantawa har a zo za a sai omo za a sai magi ya ki kula kwastoma har kowa sai ya zuciya ya tafi shago na gaba to wata ranar sai wani malami ya zo ke yi a shagon yana ta kwankwasawa a bani kaza a bani kaza shi kuma wannan yaro yana ta karatu yana ta karatu sai ya taba shi ce kai e wa ya saka a shagon ya ce babana ya ce ina yake ce ya tafi amma zai zo lokaci kaza ce to zan dawo a sami shi sai wannan malami ya zo tarar da uban ce kaga wannan yaron ce to bayi da rabuwa a kasuwanci wannan yaron dan makaranta ne ka samu wani kasa a rufan da ka kai shi makaranta shikenan sai ji wannan shawara shine al-Imam an-Nawawi da Riyadu Salihin da 40 hadisa da sharhin Muslim da littafai kala daban-daban gaba ɗaya rayuwar shi shekarar shi 43 a duniya ya mutu amma ji aikin da yayi aka ce baya bacci bacci wai na a kwanta noman subata a kwanta a danna kunne a ita bacci baya wannan baccin a rayuwar shi sai dai irin baccin tela kun san baccin tela ko akan keke da azumin nan ki riga kin tara kayan mutane kin tara yawa da yawa to ko mun dare kina nan kina gaggidi ne kawai in ki barka ki ci gaba duk mutanen gidan ki ba hakuri suke da ki kuma duk da haka sai kin gudu ana gobe sallah a neme ki a rasa ki kashe ki to haka yake bacci don haka a shekara 43 yayi wannan aiki a cikin shekaru ma 20 da wani abu da tattafan da ya ga suna ina jin aiki kowa a nan ya san riyadu salihina ko arba'una hadisa littafin da aka ce in banda ƙwar'ani ba littafin da ya kai shi yawo a duniya ko ina an san shi to inda ba dan ya ci rayuwa ya ci rayuwar shi ba a samu wannan na haka ina ma kaina nasiha da yan uwa mata da suke zaune a nan cewa lalle lalle da ya kokari mu morewa rayuwar mu don kun na mana alƙawarin zan karanta mana wani hadisi wanda yake fassara mana ma'anar cewa mutane suna wasa da lokacinsu abin nan nasiya da nake mana ta farko ita ce da manzo Allah yake cewa kun fi dunya ka annaka garib aw abiru sabili wanda ba cikin hadisin bukhari tirmidhi daga sahabi abdullahi dan umar cewa ka zama a duniya kamar bako ko wanda ke kan hanya kun ga bako baya sakin jiki komai nashi a lissafe yake guzurin shi kwanakin sa abin da zai da wanda ke kan hanya dan an tsaya da ke akan hanya za a gyara taya ko za a yi sallah sai kawai ki bari ki shiga gari yawo ko ki samu wuri ki zauna a gun wata mai sai da abin nan tumatir kusa da wajen kawai kin ga ta san labarin garin ku kwamu taɗi ki sauka daga mota bai yiwuwa to ki zama kamar haka ibn umar ya ce daga ran da ya ji haka bai ƙara zama ya ke a rayuwarsa kullum haka yake jin kanshi kullum kayan shi suna kulle kudin shi suna da safe abinda zai yana sani haka kar mutum ya sake zama daga cikin da Allah yake cewa kalla lamma ya kudi ma amara Allah ya tsari wani mawaki shahararri da ake cewa shauki yana cewa da katu kalbin mar'i qa'ilatun lahu innal hayata da wa thawab bugawar zuciyarki da take dan tana bugawa wanda da zaran ta tsaya shine mutuwa ko to wannan bugawa tana gaya miki cewa rayuwar nan fa gaba ɗaya 'yan mintuna ne da sakwanni rayuwar nan ta duniya ba a bakin komai take ba yanzu yanzu ka ji ba mutum yanzu yanzu wannan hadisi nake so cike mana da shi shine hadisi da Imam al-Bukhari ya fitar da shi da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina so kowa ya saurara ya ji hadisin nan da ba manzo Allah ya ce daga Abu Hurairah Allah ya kara masa da manzo Allah yake cewa la taqumu as-sa'atu hatta tatakila fi atani azimatani ba za a yi tashin alkiyama ba har sai wasu manyan rinduna guda biyu sun yi fada da junansu ya kunu baina kuma maktalatan azimatan za su karkashe junansu wannan shine fadan da aka ya faru tsakanin aliyu da kungiyarsa da muawiya da kungiyarsu Allah ya gafarta musu da ɗayansu wa da'awatuhuma wahida kuma dukkaninsu kowa yana cewa qur'ani yake bi kowa musulmi ne wa hatta yub'atha dajjaluna kazzabuna kiyama ba za su tsaya ba har sai an tashi wasu manyan makaryata manzo Allah yace qaribun min 30 sai sun kai kusan 30 kulluhum yaz'amu annahu nabiyyun kowa yana yana riya cewa annahu rasulullah cewa shi manzo ne wa hatta yi ubadal ilmu kiyama ba ta tsaya ba har sai an janye ilimi sai jahilci ya darkake mutane kun ga yanzu lokacin yayi ko wa yakfuru zalazil sai an yawaita girgizar kasa an yawaita yin samun girgizar kasa wa ya taqaraba zamanu har sai lokaci ya zama ya takaita sosai sosai kafin ki ankara rana ta fito ta faɗi kafin ki ce kanzil an yi mako guda kafin ki faɗaka wata ya wuce kafin a yi haka a yi haka shekara ta zaɓe yanzu yanzu na misali azumin nan ana tsora wata kaza yanzu an yi sha uku ana na sha uku kafin ki gama shiri sallah ta yi kafin ki ce kaza ba sai ki ana sha'abana azumi ya zago wai ta ƙara ban zama da ke ƙarshen duniya ne zama yanzu yanzu nan lokaci yayi ya wuce wanda da ya rasu ana lissafa shi a shekarar shi da da rasuwa sai aka kamar shekarar jiya ne wanda da ta tafiya kaza a shi ta dawo wanda kaza wanda da ta aure a lokaci kaza a shi ta shekara kaza wanda da aka haifa a shi shekara shi kaza yanzu wa ya ta ƙaraba zamanu wanda Allah ya ce wata naharar fitar fitintunu su bayyana iri daban-daban tashin hankali da bala'i iri daban-daban gashi cututtuka yunwa fatara annoba boko haram rashin wutar lantarki talauci satan mutane yan fyaɗe sun yawa yan shi'a yan ƙalaƙa su duk wannan fitintunu ne ne wa takfiral fitan ba a rana guda da za a ce ana zaune lafiya salin alu ko ina ana zaune lafiya babu wannan rana in ba yi bala'i nan ba za a yi a can Maza Allah ya ce wa yakthura al-haraj kisa zai yawa za a yi ta kashe mutane wasu ma za a kashe su ba a san laifin da suka yi ba wanda ya kisan bai san laifin da aka mashi ba wanda aka kashe bai san laifin da yi ba irin yadda muke rayuwa a yanzu wa huwa al-qatl wa hatta yakthura fikum al-malu fa yafidu hatta yuhimmu rabb al-mali man yaqbalu sadaqatahu za a yi zamani kafin tashin alkiyama wanda arziki zai mutane yawa har mutum ya rasa wanda zai karɓi zakar shi an yi wannan lokacin a wani zamani da shi wa hatta ya tatsawalan nasu fil kiyama ba ta tsaya ba sai mutane sun dinga yin gasar yin dogayen gidaje irin yadda masu kudi suke dinna yanzu wa hatta ya murrar rajulu bi qabri kiyama ba ta tsaya ba har sai mutum ya wuce ta gaban wani kabari fa ya kulu sai ya dinga cewa ya laitani makano idan kika tuna wata da ta mutu kice ko oh, wacce ta huta na ma da ce kowa yana wannan tunanin yanzu ba haka bai kowa har yara kanana za su dinga tunanin wani da ya mutu ya huta saboda bala'in da ake shine hatta wa hatta ya burra rajulu bi qabri mutum ya wuce ta bakin kabari sai ya ce ya rata ni makanaku Allah ka saba cika da imani wa hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha kiyama ba ta tsaya ba har sai rana ta fito daga yamma faɗin Allah yau mata ya ci ba'adu ayatu rabbika la tanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira wannan rana manzo Allah ya ce a cikin hadisin muslim tana zuwa ne kullun ta gaida Allah sai Allah ya ce an gaishe ki tashi ki koma sai a waye gari ta fito karshen duniya in ta gaida Allah a wata rana sai Allah ya ce ki koma ta inda kika fito sai a wayi gari rana ta fito ta yamma to daga ranar babu wanda za ka rutu barsa an rufe kofar karban tuba ke fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ne Allah yake cewa a ranar suna cewa suna jiran aya Allah ko ran da wata aya za ta zo babu wanda zai ci amfanin imaninsa in ba ya imani kafin lokacin ba ko kuma ko da ya yi imanin amma bai yi abin arziki a imanin ba ya shiga uku ya lalace ya Allah ka tsare ranan yace fa idza qala'at wara'a hannasu ya'ni amanu ajma'una idan ta fito daga yamma mutane suka ganta sai kowa yace yayi imani fa zalika hina layan yanfa'u imanu ha lam takun Amana min qablu aw kasabat imanaha khayra manzo Allah ce wannan ranar shine ranar da rai da bata yi imani ba ba ta samu imani ba wata ta yi imani bata yi aiki ba ba ta ci moriyar imanin ba sai manzo Allah ya ce ku ji iya muhallin shahidin wala taquma sa'at da zan fasara ma'anan la ta'tikum illa bagtani ba wanda yake shirya matashin alkiyama sai dai ka shiri tun yanzu ba za ka ce bari ka jira sai an kusa ba saboda manzo Allah ya ce alkiyama za ta tashi ran da za a tashin alkiyama wa qad nashara ar-rajulani thawba thawbahuma bainahuma fala yatabaya'ani da mai siyan kaya da mai siyarwa sun buɗe tamfa ko gwanjo ana dubawa ana cikin dubawa ana ciniki sai dai su ci kawai ana tashin alkiyama ba a gama cinikin ba fala ya taba ya ani ba a gama siyayyar ba wala ya tsuya ne ba a samu halin naɗe kyallon ba sai dai kawai su ci duru tashin alkiyama wani shakatin sama'u fahiyar yau mai zin khawiya wal malaku ala arja'iha bala'i ya yi bala'i manzon Allah yake cewa wala taquma na saatu wa qad sarrafar rajulu bi labani lahiƙi alƙiyama za ta tashi daidai lokacin da mutum ya dawo daga tatsan nono a cikin dabbobinsa zai kawo gida a sha ma'ana wani ya yi cefane wani ya kai nika wani ya je ya siyo itace wani ya siyo kalandir wannan tana wanke shinkafa kowa na cikin harkar yau da kullum ana tunanin is going to be a normal day sai dai kawai a ji durin shi kyau lillahi wa inna ilaihi raji'un manzo Allah yake cewa wa na sa'atu wa huwa yulitu haudahu fala yasqi fi alkiyama za ta tsaya a lokacin da mutum ya ɗebo ruwa zai sha ba zai samu halin sha ba wani a cikin rijiya ko a cikin firij ko a jikin wane ne ya ɗebo ruwa dai ko ya fasa ruwan leda da ake cewa wata zai tsotsa kafin mutum ya sha sai ya tashin alkiyama yana rike da wannan abin nan shi ne wannan faɗin Allah ya ayyuhan da da Allah yake cewa inna zalzalata sa'ati yawmul abid shay'un abin ko yawma tarawnaha idan za ku tashin alkiyama tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara zaka ga mutane kamar suna maye kamar yan giya ko yan shalishu Allah ya ce ba maye suke ba amma tashin alkiyama azaba Allah ta da tsanani manzo Allah ya ci gaba da cewa wala taqumanna sa'atu wa qad rafa'a ukulatahu ila fihi fala yata'amuha za a tashi kiyama daidai lokacin da mutum ya dauko abinci zai kai baki ya rike cokali da abincin zai kai baki ba zai iya cin wannan abinci ba zai tashi kiyama zai rike shi na da cokali ko yana rike da doma tuwon a hannunsa wannan shine ma'anar la ta'tikum illa bagta ma ba za ta zake muku ba sai a afke kaddara a ce wani na wanki wata na cin abinci wannan na turfe wata na duba tukunyarta wani na kan hanya wannan yana tafiya wani na zaune kowa yana yin abin da ya saba yi ma'ana ba a jira ba ba a sa rai ba ba a yi tsammani ba kama abin da ake ce ma mutuwar afkego mutum ya fita kawai sai dai a da labarin ya mutu kun ga ya bambanta da wanda ya jinya da wanda ya samu larurar ciwo dama ana sa ran ko ya rayu ko bai rayu ba idan ya rasu zaki ga abin da sauki an fi iya tahammulin abu fiye da wannan ta'afke din mutum ya fita an yi sallama da shi lami lafiya lau ya tafi harkar rayuwarsa sai dai kawai a damu muku da gawa wannan ya fi tashin hankali to haka kiyama take shi sa manzo Allah yake cewa ba a taba ganin tashin hankali irin ta ba kuma za ta taba gani ba in kun tuna damar da ita muka fara magana akan cewa lokaci mafi hadari tashin alkiyama da kuma za ka yi tanadin shi ne tun a yanzu surutu na yayya ko ina ganin bara a basha ubangiji Allah ya sa mana albarka a cikin abin da muka faɗa na daidai abin da ya faru na kuskure da karancin ilimi da tuntuɓar harshe ya Allah ka yafe mana gaba ɗaya waɗannan bayina ka ya Allah waɗanda suke taruwa suna karatu da addini ya Allah ubangiji ka sa musu albarka a cikin rayuwarsu da iyalansu da zuriyarsu kowa yana da larurar shi da bukatar shi a wurin Allah ya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi ubangiji Allah ka yafi mana zunuban mu yadda ka tara mu ya Allah cikin wannan gida daga cikin gidajenka ya Allah muna roƙonka Allah yi mana alfarma ka tara mu a cikin tutan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ka tara mu a cikin aljannarka Allah ka tsallakar da mu saradinka. Allah ka yabi mana zunubanmu Allah ka sa mana cikin wanda za su tsira muna addu'a ta musamman ga ɗan uwanmu da suka shuɗe daga cikin iyaye da malamai da ɗan uwa da mazaje da ƴaƴa da dukkan musulmi ya Allah ka gafarta musu Allah ka sa sun kai ga rahamarka Allah ka kauda kai akan zunubansu ya Allah mu ma idan ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani ubangiji Allah gafarta mana zunubanmu addu'a ta musamman ga ɗan uwa malam shu'aibu waɗanda suke gabatar da wannan darussa tsawon shekaru don gidi Allah ya ba su Allah kuma ya sanya musu ikhlasi a cikin ayyukan da suke Allah ya gafarta musu zunubansu da kurakuransu Allah ya shirya musu da zuriyarsu ku kuma da kuke dagewa kullum ba rani ba damuna ba talauci ba arziki ba daɗi da daɗi kuke zuwa ubangiji Allah ya ba ku ladan wannan aiki da kuke Allah ya sa ku daga cikin waɗanda yake ba su falalar mutanen da suke taruwa a gunda ake ambatansu ake ambatan Allah waɗanda Allah yake zai yi mala'iku alfahari da su ubangiji Allah ya samu cika da imani Allah ya sa kowa ya koma inda ya fito lafiya muna fata Allah ya ba albarka wannan azumi da sauran albarka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد Alhamdulillah, Allah ya saka wa malam da alkhairi